To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki daki NKK na Rasulun Aminin. Yau muna uku da watan August 2022 tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda zai ci gaba da karatunsa halka ta goma kenan yau da zai ci gaba da karatunsa 'yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. jama'a kuma mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya biyu mu dawo insha Allahu yau shak yana magana all the time uh, akan yan shi'a yau za mu ji ababa da yawa uh, a bakin malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan karatun da yake yi na yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabanin sallallahu alaihi wasallam Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a talikai kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama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 halinsa duka kyawawa ɗan ɗis'anan na nimfasa wane mutum ya lissafa siffarsa daina ma wasa to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a to muna tare da shak malam musa yusuf asadu sunna akan wannan layi Uh, jama'a Allah ya sa kome muke yi muna yi don shi Allah ne Malam Usman Aliyu Faye Allah ya taimake ka defender na Rasulun Aminin sakatare kenan. Allah sa ko mai muke yi don Allah muke yi kuma wannan sako na ganin za mu tura ne duk wanda ya san da mu da shi mun taba haɗa baki domin a cuce wani malamin da muke program da shi ko kuma bayan wani malami ma daban ka ce za ka rufa mana asiri mun barka da Allah wallahi ka tona asiri duk wanda wala Allah mu da shi duk wanda wallahi mu da shi mun taba wani magana bi ma'ana Sun kawo ta? Kashe ko? Wani wallahi ko kai muka tuba cutanka a cikin wannan in har ka rufa mana asiri mun barka da Allah wallahi mun barka da Allah amma har in dai ba haka bane to mun barka da aniyanka Allah sa ko me muke yi dan shi Allah muke yi Allah sa ko me muke Allah ya gyara mana nufin Allah ya gyara mana niyyar mu ya sa dan shi Allah muke yi Uh, muna tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda zai ci gaba da karatunsa halka ta goma kenan. Halkansa ta goma kenan. Kuma ka wai halka goma ku ga wani abu da yawa Malam Musa mun saba gugurmaya da ya saba gugurmaya akan wannan shafi wanda Malam Musa ba yau ba ya taba ɗauko halka da muka yi ina gani mun kusa kai halka ta ashirin lokacin da ya ɗauko magana ta Imam Ali ta ba wa Imam na Ali kariya. Uh, ya ɗauko kuma halka haka ta kuma uh, nana Aisha. Haka Malam Musa ya zuba halkoki da yawa akan haka, wanda Malam Musa yake ba wa sahabbai kariya. Alhamdulillahi Malam Musa ya fasa da suna tun uh, bayi yi Facebook ba, malami ne gaskiya da yake ba wa izala kariya wanda abokin gwagwarmayar shi da suke yi a nan malam ɗahir sun sha a tattauna a kan haka maganan shi'a da sunna wanda suke yi vis-a-vis kamar suke tare ba ma lokacin kan social media haka ba Malam Musa Yusuf da Sunna ya saba zaman wayannan mukabaloli fiye da shekara ashirin kenan da yake yin haka. kuma a wannan zamani gaskiya na saba faɗan wasu ababa jama'a da yawa ba ku fahimce ni ba abin da nake nufi cewa wannan zamani gaskiya in za ka yi maganar izala dole shi ka kira sunan malam musa asad sunna yawan ka duba kan social media a cikin bangaren izala wa ya fi kowa shan zagi a cikin bangaren izala malam musa ne kuma wannan bai sa ya janye ba har wa yau yana cikin abin da yake yi kuma yana ba da kariya daɗi na da shi ko da malamin izala ne ya yi abin da yake ganin cewa wannan abu ba shi daidai a ɓangaren su na izala wallahi malam musa fasar da sunna yana tsayawa a nan ya bawa kariya malam musa fasar da sunna a cikin malluman da ya bawa kariya suna da yawa har da irin su dr gumi da muka ga cewa eh, da muka eh, ba kariya ba da muka ga cewa ya zauna ya nuna cewa ababen da ake yi a janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko iyayensa da yake ganin ba daidai bane gaskiya ya zauna a nan ya yi musu raddi da yake ganin cewa ba daidai bane uh, alhamdulillahi yau zai ci gaba da karatun nan da aka saba cewa 'yan a ku shirya da akidunku ta zagin ban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda 'yan shi'a sun zo a nan suka nuna cewa su ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga alkur'ani <laughs> har yake gari ta alkur'ani a yi rantsuwa cewa su ba su zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam Musa ya ce shi wannan rantsuwan da wasu ababa shi baya razana shi saboda shi ya karanto a cikin littattafan shi'a cewa ƙarya kamar kan da sunna aka haramta mana ƙarya cewa wanda ya ƙarya haramun ne a wurin shi'a in kai karya halali ne kuma zaka samu lada da yawa wai kuma ladan zai multiply zai yawa in kai karya a cikin akidan shi'a in ji malam musa wai ladan zai multiply har in ka rika alkur'ani ma kai rantsuwa to ka samu lada da yawa ke yasa wannan abu shi baya razana shi shi yasa yau malam musa kuma zai sake kawo mana wasu ababa da yake ganin a aikace da kuma a cikin littafi da 'yan shi'a suke zagin sahaba na sallallahu alaihi suka nuna cewa ba su zagi malam musa wa duk wanda zai ce maka bai zagi a cikin 'yan shi'a in ka kwatar da hankalinka in ka eh, saurare shi da kyau za ka gama cikin maganganunsa ma zagi ne ga sahabai? wai in dai har ka kwatar da hankalinka shi sa jama'a ku bar mu ji mai malam musa kuma ya kawo mana a yau ta 'yan shi'a ku shirya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى wanda suke sauraron mu a ine muku gaisawa irin ta addinin musulunci tahiyatan indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ainihin wato biyar ga watan almuharram hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan shafi na mkk wato a rasulun amin a inda muke tare da ɗan uwa sarki zaki don gabatar da program na addinin musulunci ina roƙon Allah da ni kaina mai magana da kai da kake gabatarwa Allah ka azurta mu da ikhlasi cikin abin da muke yi Allah ka sa babu rabon wani Allah cikin aikin da muke yi. Amin. So, shi ne abu na farko. Allah ya sa saƙon abun mu karɓe shi da hannun dama sannan Allah kai mana babban arziki na samun makotaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alƙiyama. a sarki zaki abubuwa suna da yawa kwaran gasken gaske wanda shi mai karatu ya gabatar da karatu jiya da kuma kusan shekaran jiya ne yana da abubuwa da yawa wanda ko a wancan jalsar ma ban ko wancan majalisun ban riga na kammala ba amma dai haka za a ci gaba da tattauna al'amuran har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tofiki mun kai inda ya kamata a ci wato mun kai. Allah. a karatunsa na jiya ya yi abubuwa da yawa wanda cikin karatuttukansa ban samu na bibiya ba har ƙarshe tambayoyin da na mai dangane da amsar da ya bayar a jiya Su amma akwai wasu abubuwa da nake so dan wato yi highlighting ɗin mutane in dan faɗakar da su tukunna akan waɗannan al'amura ɗin. Akwai abubuwan da zai dinga kawowa, watakila kaga tsakanin mu da su suna kaɗai suka haɗa. Amma namu daban nasu daban. Misali yanzu in an zo ana rigima, ai ka iya ganin a ce maka sallah, muna sallah in shi'a na sallah. Eh, eh maganar nan naka yana da ƙarfi in ka ce sallah kana nufin sallar mu daban sallar yan shi'a a wannan ai tun daga alwala sarki zaki eh batun alwala mun na kawo maka na kawo maka hadisi cikin usulul kafi eh sun ce in za ka shekara nawa kana bauta ma Allah in dai wanke kafa kake ce, in dai sanda za ka yi alwala Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa karɓar ibadarka ba. Oho. a nan gurin ai kawo hadisin cikin usul likafi. eh haka na'am ka lura eh mun taba batun alwala amma sallan ma namu daban nasu daban a'a ai in kana in an gama ka bibiya ka sa irin yadda 'yan shi'a suke sallah ka bincika za ka gani a YouTube wasu kalar salloli? Eh. To, haka maganan taƙiya, ga mu akwai taƙiya a gurinmu. amma taƙiya ba irin ta su 'yan shi'a ɗin ba mu a gurinmu ba musulmi ake wa taƙiya ba kafiri ake wa taƙiya ka lura to su kuma a gurinsu kowa ma ya mai taƙiya suke in ka lura jiya a ƙarshe na mai wata magana na ce malaman da suka ce ƙur'ani ya cika mm. malamai ne fa da sarki zaki in dai malaman su ne na baya ko cikin hannu biyu ba su kai ba in na ce cikin hannu mutum goma kenan ko ya eh to ana iya kirga adadin malaman to su ma da suka yi wannan maganan sai da aka samu malaman da suka ce a'a wannan maganar da suka yi ta a babin taƙiyya suka yi ta hmm. so in ana iya yin magana a ce ƙur'ani ya cika amma a babin taƙiyya za a yi ta to me kake tsammani za ka samu na daidai a gurin mutum ba zai faɗa maka shi akan taƙiyya ba. To. Na'am. Ya lura? So, a ya yi maganganu da yawa sarki zaki zan ɗan tafi kan wasu abubuwa 'yan kaɗan. A shi yana cewa tausayi yake bani, <laughs> nake ba shi. <laughs> to na rasa sanin wake ba wani tausayi ne sarki zaki. Na'am. a dukkan alamomin da ke nuna cewa wato ya samu abin da ake ce masa haira rudewa sun tabbata sarki saboda kaga ya ji ya ɗauko maganan ɗan ƙur'ani zalla ya ce wai ba kafa mun hujja yake da shi ba wai ai ya kawo shi ne wai don ya nuna casan fi mu kare sahabbai idan ka lura a jiya eh. ya da ya maganan fitsari a tsaye da na kawo cewa ga hukuncinsa har a littattafansu da ya zo sai ce ai ba ya kawo bidiyon maganan na na isha ba ne wai don mu tabbatar da cewa sun mata tawaye wallahi mu bumi ma na na aisha tawaye ba kuma mm. wallahi na na aisha a gurinmu ba ma asumiya ba ce tana iya yin daidai a matsayinta na matar manzon Allah tana iya yin kuskure amma abin da nake da imani a kan shi kuma na yadda zan mutu Allah ya tashe ni a kan shi na yi imani matar manzon Allah yar aljanna ce kuma na yi imani alherin na na Aisha da ta gabatar wa addini ya kai casa'in da wani abu cikin ɗari kuma na yi imani wanda duk zai zo ya ce matar manzon Allah ta yi kuskure mama shi ta taɓa yin kurakurai idan da gaske kai mumini ne kuma uwa ce ta mumini ya mutum bai zo ya kafa kyamara yana faɗan kurakuran mamasa ba wannan gaskiya ne ka lura na'am so kafin mu mu faɗa mu ce sun yi zaka ga Allah ya riga ka faɗa ya ce sun yi amma menene mauƙifin Allah a kansu wuta ya tura su a in akwai inda Allah ya tura su wuta ai kaga abin da na faɗa a nan gurin har yanzu ina ƙalubalantar in shi'a idan akwai hadisi ingantacce inda annabi ya kira sunan mu'awiya ya ayyana shi ya ce masa munafiki ne don Allah musu kawo mana hadisi hmm. tare da ta'ayinin sunansa ko ya ce kafiri ne to su kawo gurin babu so kaga ya ce ko kuma wallahi ba wannan hadisi to amma shi wani hadisi in dai wannan abu yana afkuwa kamar shi shi sanna muawiya babu inda na sallallahu alaihi wasallam yace munafiki ne ko kuma amma naga suna yawan janyo wani hadisi su ce wai annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa bayansa eh, eh, akwai wanda eh, karshen sayyidina muawiya zai mutu ya zama dodo zai zama wani kuraje ya zo jikinsa ko kuma irin wannan cikawa yayi haka ne ƙarya ne babu wannan hadisi ƙarya ne hadisin ko kaga wannan hadisin hadisin ƙarya ne jiya da ka zo kana magana ai ya ce <laughs> ya ce wai shubuhohin da na ce akwai su ya ce ƙarya ne ba wannan shubuhohin in kuma akwai in kawo sarki na rantse da Allah bai san su ba ne hmm. bai san me ba billahi shubuhohi da yace na nace akwai na lissafo na ce guda kaza eh. akan wani sana da shubuha kaza akan abu kaza sana da shubuha kaza hmm. na rantse da Allah yadda ka ji na faɗe su na akwai adadin abu kaza wallahi akwai hmm. amma matsala ce ta karatu bai san su bane bai karanta bane ko ba zan faɗa mai ba dan abin da in ka fahimci bidiyon so yake yi in ba shi karatu a arha mu faɗa mai inda shigohin suke a ya je ya ɗauko ya zo ya baza mutane na ƙyale ka ne in karatunka ya kai ka karanta to da duk ka fito da kowace matsala gwargwadon abin da ka ɗauko gwargwadon amsar da zan baka in kuma Allah bai sa ka kai ba shikenan sai in ƙyale ka wannan shi ne. na haka ne don in nuna maka cewa na san abin da nake yi ni hmm. kuma ina rantsewa da Allah duk abin da na faɗa na ci akwai ɗin nan ta fuskar wannan adadin cewa akan wani akwai matsala kaza akwai wallahi tallahi akwai Allahu akbar na'am wallahi tallahi akwai na'am mm yawa na'am na rantsi da Allah akwai na'am wallahi tallahi wa'annan abin da na faɗa na ce akwai akwai ah. bai karanta ba ne eh? shi ne ai wai ba za ka sa wai domin babu ne wallahi ni kuma na rantsi da Allah akwai ba kuma ɓoye ilimi ba ne amma ba zan faɗa ma saboda ba yadda za a yi makamanka na yaƙi sarki zaki. yi akuri ba, mm. kana sunna, malamin sunna, wanda ka shahara aka san ka da kare sunna. To, mm. shi yana shi'a, shi ma malamin shi'a ya shahara shi'a aka san shi na kare shi'a. Wato, ka san abin da ke cikin shi'a da shi ya yi rantsuwa babu da kai ma kai rantsuwa akwai? wallahi ma'ana shiyohin da za su kawo kan kowace matsala wanda za su kawo a matsayin dalilin da suka dogara da shi wanda bai gane karatu bai ɗauka kamar gaskiya suke faɗa ko ma gaskiya ba ne so yadda na faɗa na ce akan wani akwai adadi kaza akan wani akwai adadi kaza wallahi tallahi sarki zaki akwai amma yanzu eh. idan kana so kawai in buga misali ba zan karanto da larabci ba da hausa kawai zan faɗa in tsallake wasu matsalolin in kyale shi da ya ce babu akwai kaga ai da na zo kan wasu sahabban so bari a watakila da na zo kan wasu sahabban na faɗi wa'annan shubuhoyin na ce akan wani akwai shubuha kaza za ka daga sarki za ki yi dariya ne <laughs> yanzu mun zama 'yan kallo ke da domin gaskiya ai in <laughs> maka ta bakin gamba mawaƙi ya ce ba nan Najeriya ba har ƙasar waje. Eh. Ya ce baka da mugu mai iyawa. <laughs> Kowa ka iyawa ya ce gani gashi. Mu hmm. gangara daji in bige shi in ba shiga kolaye su yi. Lokacin da na zo kan sai na awuya. Eh. Ya ce suna da ishkali ko shubuha a kansa ta kai wajen ɗari da ashirin da hudu. Okay. To bari in faɗa maka cikin shubohin da basu kawo ba nan gaba in karatun su ya kai za su kawo. Hmm. Kaga na farko akwai suka akan adalar sai da namu awuya. Na biyu akwai shubuha akan siffanta sayyidina a Ali da Allah ya ƙara masa yadda da yawa sai namu awuya cewa bi annahu tsagiya cewa shi tsagiya ne. Eh. Ka gane? Na uku daga cikin shibuhohin eh. akwai maganan cewa ɗan mai cin anta. Na san wannan fim ɗin da ka kalla zame sai da ake nunawa cewa a eh. wannan hindu ta ci hanta ka ɗan mai cin hanta. Ta ci hanta ka san wannan isa ƙarya ce aka kawo ta fim aka saka. A ɗakuri. Shayi a cewa hindu ta bara kashe sai na Hamza ta ciza ta ci hantansa wannan tarihi ƙarya ne ba ta bayi ba wala ƙarya ne a <laughs> sai tarihin da shahara kenan da kowa shi shi abu shahararsa daban kuma kasancewarsa gaskiya ne daban sarki na'am abu na iya shahara ko ba gaskiya ba ne mm. na hudu akwai cewa mu'awiya ya karkata zuwa ga ainihin wato kashe khalifa Usman. Na'am, na'am. Sannan na gaba daga cikin shubuhohin aryan tone kabarin Sayyidina Muawiya. Na'am. Da samun wato a ko bakin wani abu kamar yadda dai ka faɗa. Na gaba akwai daga ciki Muawiya ya saba wa sunnar manzan Allah Umar ɗan Abdulaziz shi ya dawo da sunnar Annabi. sallallahu alaihi wasallam sannan na gaba akwai daga ciki muawiya yana zaburar da mugiratu bin shuba akan zagin sayyidina ali da kuma zarginsa hmm. sannan na gaba akwai kasancewar muawiya ba ya kawo nan ba cewa ba wali dan bane na, usman dan ba dan uwan shi bane na'am so daga ciki ba wai maganan cewa sai na muawiya ba ya sa an ta zagin sayyidina ali a mumbari har akwai shubuhar cewa a lokacin gwamnatin Banu Umayya idan aka haifi yaro ko sunan sai da na alikasa sai an kashe ka. A wannan zamani? E, ma'ana ina so ka sani a matsayin abin da aka faɗa na ƙage a matsayin shubuha don a ɓata shi sai na ma'au a wannan lokacin. Okay. Wannan okay. yana daga cikin shubuhoyin. Okay. Sannan na daga ciki cewa a maganan da na cewa wai annabi ya ce a awwalu man yubaddilu ce rajulun min bani umayya hmm. farkon wanda zai fara jikcan da sunna ta wani mutum daga cikin banu umayya eh. sannan maganan na Aisha da aka ce ta ce wa Muawiya a a a maganan cewa ta ce masa a sultanullahi shi wato mai mulki ne na Allah da fajiri da mutumin banza, kowa suna zuwa wurin shi sannan ta ce masa ai fir'auna ma ya mallaki misra da shekara wajen ɗari hudu da wani abu na'am sannan akwai maganan cewa a mu'awiya a maganan cewa sai na mu'awiya nan in ka lura na'am ba akwai wani da mun tambaya ba cewa waye ya kashe nana Aisha? Eh gaskiya. <coughs> Ai daga cikin shubuhar akwai maganan cewa Muawiya shi yasa aka kashe nana Aisha. Ah, sha'i. Nana Aisha. <laughs> nana Aisha. Ka lura? Eh. Ina so eh to akwai maganan jingina masa wannan firya din. sannan akwai maganan cewa kuma ita kuma na na Aishan ta nemi ta kashe Muawiyan eh to amma shi ina zuwa ita na na Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kan da ake faɗa an kashe ta gaskiya an kashe ta ne kashe ta aka yi da Allah yanzu idan zai tabbata cewa an kashe matar annabi a lokacin da raguwar sahabbai suke da rai kowa ya ja bakinsa ya shiru ba wanda zai iya ɗaukar mataki wannan ba yana nuna maka cewa al'ummar da annabi wa tarbiyya tsawon shekara ashirin da uku ba ƙarya ne ba wanda ya san mutuncin annabi ba wanda ya san girman annabi shi yasa ai kaga nake tambaye su wannan littafin kitabu Sulaiman bin Qais ai kaga yanzu da yake na ɗauko matsalar Qur'ani ne yanzu kaga suna ƙoƙarin korewa cewa ai abin da nake faɗa ba su da alaƙa da shi wannan littafin kaza kaza ai ba komai tabbata ba to maganan cewa an je an rusa gidan na na Fatima tana da ciki an yi kaza Me wannan littafin ba shi ya fara kawo wannan kissar ba oho wa ya kawo wa mai wannan littafin eh shi ya fara kawo shi Sulaiman bin Kai wanda ya kawo cewa Qur'ani bai cika ba Qur'anin gaske na hannun Mahadi eh. shi ne dai wanda ya fara kawo maganan cewa an je an rusa gidan na na Fatima an zuban mata da ciki an yi waye an yi waye an yi waye mm. Okay, da ba wannan tarihi, she shi ya kawo wannan tarihi. Shi ya fara kawo waye. Okay, shi ma yayi zamani da Abin da suka ce ai sun ce yayi zamani da Sayyidina Ali, yayi zamani da Al-Imam Hassan, da Al-Imam Husaini, da Al-Imam Ali Zain al-Abidina, da Al-Imam Muhammad al-Baqir, wai dai yayi zamani da su. To shi dai mutum guda-gudan nan yadda kuke faɗa a Hausa gane guda-gudan nan. Eh, <laughs> to shi dai guda-gudan nan. Na'am. shi ya kawo maganan cewa ƙur'ani bai cika ba shi ne kuma wanda ya kawo maganan cewa an je an rusa gidan na na fatima an mata kaza an mata kaza an mata kaza dan Allah ya sarki ko mu da muke rayuwa a wannan zamanin ka kaddara yanzu a ce maka ga yar manzon Allah za a je a kai mata farmaki a mata wannan abin ni ina da rai kai kana da rai mu kasa motsa mi wani abu mai amfanin mu Hmm. sai da na ali yana nan hmm. almuhajiruna wal ansari suna nan sannan a ce kuma duk sun kasa yin komai suna kallo a yi wa ‘yar manzan Allah haka ka duba ka gani fa nana Fatima ta fuskar shekaru yana bakar ba sa'anta ba ne amma fa saboda girmama ahalul baiti tana da alaƙa da manzon Allah akan matsalar gadon nan sanda ta zo ya ce mata ga abin da ya ce annabi ya ce amma ya bi ta gida yana lallashinta saboda yana tare da girmamawa da mutuntawa yana neman yadda ta cewa ta gamsu abin da ya ya ji ne daga annabi in matsala ce ta dukiya ga dukiya sanan ta zo ta ɗiba abin da take so ta yi da ita amma shi ba zai iya canza abin da annabi ya in ba girmamawa ba na ahlul baiti ta yaya ai sai dai ya kira ta ce ta zo ba shi ya tashi ya je ba hmm. eh To shi dai mutum guda gudan nan sa hmm. ka je na tambaye su na ce ta fuskar isnadi tunda sun ce su al'usuli yuna ne ya inganta a gurinku ta fuskar isnadi sai ce a ko wannan suka ce ya inganta so su zo su faɗa mana shi kan shi ma wannan littafin yanzu akwai malaman da suke kore shi ce a'a jingina shi ma zuwa ga Sulema bin Qais ɗin bai tabbata bai tabbata ba Mm. jama'a kuri na cewa malam Musa network ina ka eh. gane sarki zaki ina sane da wannan magana eh so amma yanzu abin da eh, ta mana an jingina masa ne ba tabbatar ma shi ya rubuta wannan littafi akwai malaman da yan shi'a ne suka faɗa haka to kaga in ba a tabbatar da cewa ma littafin nashi bane jingina mai aka yi maganar a zo a ce wai an je an rusa gidan na na Fatima an mata kaza duk maganar banza ce ƙarya ce Hmm. Ka lura? Wannan shi ne abu na, na baka misali ne. To da ya <laughs> kaga ya kawo hujja da ɗan ƙur'ani zalla ya kawo hujja da ya ce ni da na kawo malam sama'ila a matsayin hujja ni ba na kawo shi bane personal attacking na wani mutum ko shaksiyarsa Malam Sama'ila a karatunsa bai kira sunan wani ba. A'a yana da cewa akwai tabbatar da zagin sahabbai wasu na musawa sai ce to koma su waye ba haka aka yi ba? Haka ne. Duk wanda zai kawo daga bangare daga bangaren nan idan zai kawo shi ne a matsayin ya karfafi hujjarsa cewa eh ni na ce babu zagin sahabbai a littattafan mu to ga wani ahlus sunna ya ce akwai ita ce hujjar da za ta karfafe shi. Na'am. amma in wani yana da rikici da ni ko wani yana da saɓani da ni wataƙila wani maganganun nasa ma da kaji kasan cewa hassada ce za ta sashi wannan maganan duk ɗan ɓangaren da ka ɗauka akwai rigingimu ba na so in buɗe wannan babu ne na san rigingimun da ke tsakanin ɓangaren shi a su zazzaki da shi a su da maganganun da amma ban taɓa kawo ko ɗaya a nan gurin ba a matsayin dalili na dan ni ba na ganin wannan shine dalilin da zai taimake ni ta fuskar dalili so sarki zaki bari a cikin maganganun da ya yi kamar yadda na ce maka in ka lura za ka ga kaman ya ku dan ruɗe ne in ka lura so karkashin wannan abin da na ce maka kaman ya dan ruɗe ne shi yasa da ya tashi a ko in ka lura lokacin da jiya ya saka muryarsa sai aka ɗauko hoto na aka sa ai ka ce <laughs> me hikiman saka hoto na sai ya ce oh. wai dan inji ko tambaya eh, eh, tambaya eh. da Allah duk karatuttukan da ake a baya da nake saurara hoto na ne ke sa in saurara ah, bari mu saka shi masu saurare su ne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 eh abin da yasa na ce a sa hotonsa saboda ya ji ne cewa abin da na faɗa daban abin da ya zo ya yi kamar mintoci ashirin talatin ya ɓata yana so sarki na'am yan Allah sarki zaki me alakan sauraron abu da hoto dukkan karatuttukan da na saurara a baya don Allah hoto ne yasa nake saurara su a ah, ba hoto ba ne dai ba hoto ba ne so kaga wallahi rudewa yayi ne hmm. shi yasa ya ce wai a ɗauko hoto na a sa hoton wai yana ganin kamar shi zai sa in saurara ya akhi ba hoto ba ne zai sa in saurara duk karatuttukan da na saurara a baya ai ba hoton shi bane yasa nake sauraron karatu ko kuwa yawa ba hoto bane dama kai ne Hmm. kake ɗauko hoto kasa in na shigo zan yi mudakala ko in zai dan a gane wannan wane ne ya kira eh, ko da an gama program din dan a gane wannan wane ne ya kira amma sanda za ka je ka ɗauko muryar ka ka saka dama hmm. murya ta ne ya saka ya ce a saka hoto na kaga daban kowa san murya ta ce amma ya saka muryar shi kuma ya ce a sa hoto na ya ce kuma waye dan in saurara ne kaga ya kamata ya duba da ya ce yana jin tausayi na in ni ban zama abin tausayin ba to ina ganin tabbas shi ya zama abin tausayin wannan kawai misali ne daga cikin misalai sarki zaki so ina ganin ya kamata dai ya tsaya ya yi tunani akan waɗannan abubuwan sannan sarki zaki a karatun da ya tsakanin jiya da shekaran jiya ya ɗauko bidiyon ba shi nake so kawai ina so in ɗan tattaɓa wasu abubuwa ne sama sama sannan in koma asalin karatun da nake so in ya kawo maganan wani mutum nan gurin da yake cewa ya ce sai da na Ali ba shi da kowace irin kima in za ka lura. To har na eh. tambaye shi nake cewa yau in za ka ita na ko? Kana da bidiyo. Eh, yau, yauwa, yake cewa sai da na Ali ba shi da kowace irin kima. in za ka iya tunawa ina ganin kaman ga ga bidiyon nan shi wanda ya dauko ya saka قيمة له ولا وزن له في الإسلام لم أنت وتأتل إيه المشكلة لو كان له قيمة ووزن لحافظ عليه وأخذه لكن تركه نأتي ليه ملهوش وزن ولا قيمة في مكة هل تستطيع أن تذكر لي منقبة واحدة لعلي في مكة منقبة wahda bas wahda ya raji to lokacin da ya zo sarki zaki yana maganan kamalul sai ya ce abin da yake faɗa gaskiya ne idan na kawo abu wani bahasi yake amma ba na kawo natijar sai ka ce shi idan ban kawo natijar ba shi ya kawo natijar mana eh, ba haka ba ne? me ya ce maka ya ce wai ba mu sani ba karatu ne da baya so ya eh. kawo eh to ban san dalilin da yasa ba zai kawo ba ni kuma amma kaga da ya ɗauko wannan bidiyon yasa sai na koma zuwa ga asalin me ya faru ga shi wannan yasa ya wannan maganan akwai channel a YouTube da ake ce mata wato a kanatu haƙa'iƙul adiyan ana tattaunawa daban-daban a kanta wani lokaci zaka ga hadda musulmi da wanda ba musulmi ana tattauna amma bari mu saka tattaunawa ta farko tukunna mutane su ji wai mai ma ya faru wan anna hada takrin kana كان wan anna hada بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد هذا المدعى يحتاج إلى إثبات هذا المدعى في المدعى الثاني على فرض أن أبا بكر هو الذي كان في الغار هذه حسنة أم سيئة جيد سوف أثبت لكم بالأدلة القاطعة من القرآن الكريم أن لفظ الصاحب fakat arju intiba lafza sarki ita wannan tattaunawa da ake asali tsakanin wannan a Sheikh Majadi Ahmad Salam da kuma shi wannan a Sheikh Ahmadul Jafari na'am debate din asali ana tattaunawa ne shi dan shi amma kora musuluncin Abubakar yake oho ta sai na Abubakar kwata kwata ba ma ma musulmi bane shi yasa yake cewa a nan gurin Hmm. ita kalmar sahabi in aka amface ta ɗaya mutumin kirki ga ɗayan da aka ce masa sahabi ya ce to galibin itilaƙin ƙur'ani za ka ga akan kafiri ake faɗarta. Ta lura? Na'am. So shi kuma malam tahir da ya zo sai ya ɗauko inda yake so kamar yadda ya ce. Hmm. Bai faɗa ba shi wannan akan me yake to don yanzu ka san cewa akwai 'yan shi'an da suke cewa ƙarya ne sayyidina abubakar ba ma shi bane ke tare da annabi a kogo sannan in ya tabbata ma sun fita tare da annabi wata daraja ce wata falala ce wata kima ce ya samu so wannan shine abin da ya faru a tattauna wannan amma bari mu karasa jinsa zuwa ƙarshe bi fil al karim mata ma ja'at ma'a ma'a salihin مع الصالحين مع الانبياء والرسل ومع salihin جاءت بعنوان كونه بعنوان كونه كافرا Sani ya ce kalman sahib a ƙur'ani lokacin da ta zo a ɗaya ɓangaren mutumin kirki ɗaya ɓangaren da aka kira aka ce masa sahib. Ya ce duk lokacin da ta zo za ka ga ana itilaƙin kalman sahib ne ga wanda yake kafiri. To ayar illa tan tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani yasnaini idh huma fil gari idh yaqulu li sahibi ai manzon Allah duk duniya ta tabbatar mutumin kirki ne lamba ta ɗaya ko to da shi annabi an faɗi kalmar sahibi a muƙabilinsa shi kuma mutumin kirki ne to da wannan ayin istidlali cewa kwata kwata wannan aya tana nuna cewa abubakar kafiri ne ba ma musulmi bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ya san cewa zan koma watakila in ɗauko wannan bidiyon menene ma asalin munazarar da bai kamata ya je ya ɗauko ta ba so abu na biyu kuma sarki zaki akwai lokutan da zaka ga abokin tattaunawa ka yanzu nan gurin sanda muka zo ana tattaunawa akan matsalar matar annabi dan Allah sarki in baka kai zuciya nesa ba kai hakuri wani ya zo a nan yana ce matar annabi yar bid'a fasika mujrima lala kowace magana ba za ka yi faɗa ba kai ba? ah sosai sosai so su in irin wannan matsalar ta faru ba sa kallon ɗaya ɓangaren in yayi wata magana mai ya ja yayi ka lura so shi kaga daga ɓangaren sa shi yanzu ya halatta ya ce wasu na abakar kafiri akwai maganar da kake yi kullum ga wasu malluma ina ganin cewa wannan magana da kake yi inda kowane malami zai bi a kan maganar da kake yi da shi ne mafi alkhairi saboda kaga mm. wasu kamar kan da kake faɗa domin an taɓa sayyidina abubakar shi ga shi ma ya kai ma sayyidina ali hari ali haki hari eh wani kuma an taɓa sayyidina ali shi ga shi ma ya kai ma sayyidina abubakar hari wannan kuma wala Allah ba nufinsa kenan ba wurin bayani tun da an taba sayyidina abubakar wurin bayani shi ga a ta ai sayyidina ali ma hakan wala Allah ba nufin zagi yake sai ba amma shi ga bakin shi ya sake baki akan sayyidina ali ya subuce saboda eh. haka shi yasa duniya ta sani in kana ahalin sunna di yadda wani zai kai ma abubakar ko umar ko usman farmaki ba mu halatta maka baka kai farmaki ga mutuncin sayyidina ali ko al'imamu hasan ko husaini ko na Fatima kamar yadda bai taɓa yiwa kana musulmi yanzu dan wanda ba musulmi ya kawo farmaki kan mutuncin manzon Allah ka ce bari ka kai farmaki kan mutuncin Annabi Isa ko Annabi bai halatta ba haka so dole ka yi kokari kai control din mind ɗinka ai na sani cewa yanzu suna jiran in faɗi wata kalma yanzu wacce take da alaƙa da ɗaya daga cikin ahlul baiti su ɗauki abin su riƙe a matsayin hujjar su kuma in Allah ya da ba za su taɓa samun wannan a baki ba insha Allah duk yadda wani zai zo ya zagi to ba zai samu wannan kuma a baki na ba da izinin Allah subhanahu wa so ga abin da yake fada nan bari ka ji har zuwa ƙarshe عنوان كونه بعنوان كونه كافرا يعني اذا جاء صالح احد الطرفين صالح والطرف الاخر بعنوان صاحب له بشرط أن لا يكونا متكافئين لاحظ يأتي بعنوان كونه كافرا وهذا الذي سوف نأتي عليه جيد جدا ما هي الروايات جيد أحبتي كما يعني... قلت عندنا رواية واحدة to kaji shi yana tuhumin musuluncin sai na abakan so wannan shi ko matsalar da ya ɗauko bari zan ɗauko asalin bidiyon inda dalilin da ya saya wannan maganan cewa asali maganan cewa duk na san abu ne ya yaɗu cewa lokacin da annabi zai hijira a garin makka ya sa sai na ali ya kwanta a shimfiɗarsa don a yi tsammanin ko manzan Allah ne ya baro sai ce ta fuskar isnadi wannan hadisin ko wannan isar bata inganta ba zan saka ya ce sannan abu na biyu a aƙidar ku imamai su suke juya duniya sun san gaibu ya ce ai sai na ali da ya je kwanta a kan shimfiɗar tunda ya san gaibu ai ya san cewa zai mutu ko ba zai mutu ba shi yasa ya kwanta to tunda ya san dama ba abin da zai same shi sai yasa ya kwanta sai ya ce to wata manƙaba ce a ciki me darajar a ciki ina fata ka fahimta shi yasa a jiya ka ji na tambaye shi na ce a babi ne shin darasi yake yi ilka'in abin ko ko a munazara ne so yadda ka ga yanzu akan matsalar na na Fatima Allah ya kare ta da yadda na lizumta musu kan maganan zuwan da Abbas yana nema a gurinta kaga suna so su jingina min su ce kamar na ce na na Fatima ta yi zalunci wal iyadu billahi to haka duk maganganun ibnu Taymiyyah suke dauka su jirkita shi su juya a lokacin da raddi yake ma wani ka ce kaza bari in ce maka kaza a muƙabilin abin da ka ce yana da bambanci da in zauna kawai ilka'in darasi nake ba raddi nake ba suna da bambanci suna da bambanci amma bari saka bari bari bari mu nemo shi mu saka mutane su su ji abinda shi ya fada ga wannan shine na bin wa وبين مسجد قباء واعتبارهما مكانا واحدا أو شيئا واحدا أي أن العصبة هي المسجد فهذا تضليل وتدليس يرجع إليه ولا ألتفت إليه فكفاني أنني بينت أن الأول في العصبة موقع في قباء ولما جاء النبي وجاء أبو بكر صلى سالم بأمر لأنه كان أقرأهم صلى وأهل السنة اتخذوا من هذا أمرا فقهيا وهو جواز صلاة المو... الموالي أو المملوك طيب ما مش مشكلتنا طبعا جاب بقى حديث ايه نوم علي على الفراش وان ابو بكر راح له قال له الحق بهما الحق بهما عند بئر ميمون انا بقى احييك على الحديث ده يا استاذ احمد وبرفع لك القبعه وهظل الحلقه ده تقريبا هرفع لك القبعه على طول وال... ومش هبقى لابس قبعات هذا دليل على أن عليا يثق ثقة عمياء في أبي بكر فأخبره بمكان النبي ولا أغني yana maganan cewa anan gurin inda sai na abakar wato munafiki ne yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu a lokacin da annabi zai hijira sai da na ali ne ya zo ya ce masa annabi yana guri kaza ya je ya same shi da sai na bakar akwai wani abu na matsala tattare da shi sai na ali zai ce mai annabi yana guri kaza ma ya je ya same shi ta ji abu na daya da ya magana a ciki to sai maganan hadisin da ya kawo cewa جميل جدا الطرح ده يا فندم ازاي يا شيخ مجد اشرح لنا الجزء ده بعد اذنك هو كده على ان ابو بكر اتى الى علي وهو نائم في فراش النبي وساله عن النبي فقال الحق به عند بغي ميمونة فكونه يخبره عن مكانه فهذا ثقة ka gani yana faɗa cewa a cikin wannan hadisin ne ai shi sai da na ali lokacin da sana bakar ya zo gida ya same shi a kwancin shi sai na ali ya ce sai ya ce abakar ka je wajen rijiya kaza ka samu annabi yana gurin kenan lokacin da annabi zai hijira ya bar garin makka sai da na ali ya kwanta a shimfiɗar a gwargwado yadda ruwa ta ce da sayyidina abubakar yana da wata matsala tun da sai na ali ya san gaibu ya san munafiki ne ba yadda za a halin da neman annabi ake ya ce ka je kuma ka same shi a guri kaza kaga ai sai yazo ya faɗa sai na yazo ya faɗa mutanen ya ce to ai annabi yana guri kaza na'am na'am na'am sama ka san cewa a nan gurin na tambaya riwayar da ta zo cikin usulul kafi cewa suka yi a halin hijira ma da aka tafi tare da annabi annabi sai na abakar yana kallon annabi a matsayin dan sihiri ne wato ina so ka gane kwata-kwata yadda mutanen nan tun daga magabatansu na farko suka ki jinin sahabbai shi yasa yanzu ko a ruwaya ta ƙarya a ce maka wani ya ruwaito an ce maka ana jingina sai da na ali kazamin wa'annan abubuwan a sunna wala ba za ka samu hmm. ba za ka samu ba eh? su ne za ka ga sun ruwaito a su an ce sai da na alisauru kuma sai su ce ba zagi ba ne eh. sai da na ali sai ce masa mai sauro ta fahimta ya sarki zaki ba'uda mm. za ka ji sun ce masa da na ali sauro zan kafa wannan su ne za ka ji a littattafansu an ce maka sai da na ali shine dabatul ardi dabbar ƙasa wacce za ta zo nan ƙarshen duniya tana mutane magana su ne za ka da an ce kutilal insanu ma akfara abin da fa Allah ya ce an tsine wa ɗan adam me kai mamakin cewa ɗan adam da aike wa Allah sai sai sai da na shi ne kutilal insanu ma akfara eh? su ne za a tsaye kwarai yana littattafansu su ne za a zo a kawo a littattafansu a ce maka Allah da ya ce wa an hara buka ilan nahali annahal din nan sai a ce ƙudan zuma shine sai da na ali hmm. nan gaba in magana ta kai magana kan maganan abin da ya shafi su ga ahlul baiti billahi allazi la ilaha illa hum maganan cewa wasu daga cikin malaman a sun kawo cewa na na fatima ta fita sanda za ta je gurin sai na abakar babu ladabi babu kaza babu kaza duk sai na kawo ko malaman shi'a ne so wannan kenan kwarai a sarki ai ba ba kana jin ba bari ka ji karashin wannan قوية من علي إلى أو في أبي بكر رضي أبي بكر رضي الله عنه وطالما علي بيثق في أبو بكر فلا ألتفت ولا يلتفت إلى ما دونه هذه واحدة ولكن أنا بسأله سؤال لماذا لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وهو كان أشد شبها بالنبي ولماذا لم يختار جعفرا واختار علي وعلي قليل الجسم عن النبي وأصغر سنا وجسما ولماذا لم يخادعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدع مخدة للتضليل لماذا يحتاجون يحتاجون النبي إلى علي وهو قد خرج فعلا بعدما ولماذا لم يختار جعفرا واختار علي وعلي قليل الجسم عن النبي وأصغر سنا وجسما ولماذا لم يخادعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدع مخدة للتضليل لماذا يحتاجون يحتاجون النبي إلى علي وهو قد خرج فعلا بعدما رماهم بحفنة يعني الكفار راحوا لعادي ليه والنبي خرج فعلا ورماهم بحفنة من التراب فأعماهم القصة دي فضيلة الشيخ قصة باطلة قصة باطلة ضعفها الألباني في تحقيق أحاديث كتاب السيرة للغزالي وفيه عثمان الجزري وهو ضعيف وفي مسند أحمد عن أبي بلج وأحاديثه مناكير ميزان الاعتدال للذهبي حلو طيب إذا من حيث السند ضعيفة المتن فيه نكارة وفيه غرابة أما يا فضيلة الشيخ من حيث المنقبة فلا منقبة لعلي فلا منقبة لعلي رحمة الله ربنا يرحمك يا شيخ جوجل وتموت دلوقتي خلينا نتفرج على العلم فلا منقبة لعلي ليه بقى ما فيش منقبة لعلي لأن علي بيمتلك الولاية الكرتونية الإيه؟ الكرتونية Hmm. sarki network din القصه دي فضيله الشيخ لعن ليه والنبي خرج فعلا ورماهم بحفنه من التراب فاعماهم القصه دي فضيله الشيخ قصه باطله قصة باطلة ضعفها الألباني في تخريج أحاديث كتاب السيرة للغزالي وفيه عثمان الجزري وهو ضعيف وفي مسند أحمد عن أبي بلج وأحاديثه مناكير ميزان الاعتدال للذهبي حلو طيب إذا من حيث السند ضعيفة ومن حيث المتن فيه نكارة وفيه غرابة أما يا فضيلة الشيخ من حيث المنقبة فلا منقبة لعلي فلا منقبة لعلي رحمة الله ربنا يرحمك يا شيخ جوجل وتموت دلوقتي خلينا نتفرج على العلم فلا منقبة لعلي ليه بقى ما فيش منقبة لعلي لأن علي بيمتلك الولاية الكرتونية الإيه الكرتونية وهو أنه يعلم ما كان وما يكون وتخضع له ذرات الكون ويعلم متى وأين وكيف يموت ولا يموت إلا باختياره يعني فهو داخل ونايم على الفراش نبوه يعني متاني mutane قالوا fahimci ka نعم. إيه، ka in ka lura to za ka ga abin da yake magana kenan ya ce gwargwadon aƙidar ku tunda dama ya san abin da zai faru da shi ba kamar sai na abakar ba da ci da annabi da suka fito shi bai san me zai faru da shi ba ya ce to babu kowace irin manƙaba a daidai lokacin da kuma shi ɗaya tsarin ɗin fatuhumar sai da na abubakar yake cewa ba ma musulmi ba ne kafiri ne. Sama kaga da ma ya zo sai bai yi maganan ɗaya tsaraf ɗin ba tunda ya ce ba sa zagi ba sa suka to ban sani ba a tuhumar sai na abakar cewa inda aka ambaci annabi aka ambace shi a matsayin sahib da ma'anan shi wannan ɗan shi an yadda yake faɗa ce yana bakar yana nuna cewa kafiri ne shi ma hakan yake ɗauka wallahu a'lam duk da ya abin nan Wannan wannan ne abu na farko daga cikin abubuwa wannan bari mu abin nan ɗinsa don na gani wancan ne to in bari mu canza mu gani okay eh so wannan shine abin da yake faɗa so uh, to yanzu wannan kawai na ɗan bada da misali ne <laughs> sarki daga cikin misalai sannan abu na ƙarshe da zan ba da misali da shi kawai a karatun jiya in koma in fara karatu a matsalar abu safiyan da ya magana jiya wallahi na ga network din daga nan da yaƙi min yadda nake so amma haka na da hakuri in za ka iya tunawa jiya kusan a karatunsa na ƙarshe ƙarshe ya yi magana akan cewa abu safiyan maƙiyin allah ne ko eh safiyan lokacin da kamar yadda na rawaito a hadisi ai na kawo a hadisi shin lokacin da bilal da salman da Suhaib suka ce har yanzu takwabin Allah bai ɗauki wuyan abokin gaban Allah ba shin a lokacin yana musulunci ne Abu Sufyan ɗin? Za ka iya fahimtar Abu Sufyan yana musulunci a wannan abun bisa karinar maganar da Khalifa Abubakar yake cewa shi ɗin shugaban ƙuraishi ne kuma sayid ne na ƙuraishi sannan ka ƙaddara cewa bai musulunta ba in bai musulunta ba don me abubakar zai ji haushin maganar da aka gaya masa ma abu sufyan har ma ya kai ƙara zuwa wurin annabi yana kafirin la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم yawmil يوادون من man الله ورسوله ولو كانوا walau har zuwa ƙarshen aya wannan cewa an faɗi mummunan magana akan kafiri ba ma mummuna ba ce ma cewa har yanzu takobin Allah ba ta ɗauki wuyan abokin gaban Allah ba ma mummunan magana ba ce don me abubakar zai ji haushi in ba musulmi ba ne in lokacin bai musulunta ba so da wannan ni a fahimta ta da kuma fahimtan wasu lokacin abu sufiyan ya musulunta ko shi ne cewa shin abu sufiyan mummunan magana ba ce don me abubakar zai ji haushi in ba musulmi ba ne in lokacin bai musulunta ba so da wannan ni a fahimta ta da kuma fahimtan wasu lokacin abu sufiyan ya musulunta sarki idan ka lura a nan gurin sanda na mai tambaya jiya akan wannan hadisin da ya karanto cewa na faɗa tun ajiya na ce al'imamu muslim ya kawo shi babu min fara'il salmana wa sahibin wa bilal radiyallahu anhu hadisi na dubu biyu da hamsin da hudu dubu biyu da ɗari biyar da hudu daga mu'awiyat bin qurra an bin amr yake cewa anna aba safiyan ata ala salmana wa suhaibin wa bilalin fi farin ya zo ya same su cikin wata jama'a to in ka lura a jiya abinda ruwaya take cewa faƙalu sai nan suka ce ma akadat suyufullahi min unqi aduwillahi wato ta kubban Allah ba ta ɗauki fansa ba har yanzu akan wuyan wannan maƙiyin Allah to sai na tambaye shi sarki na ce lokacin da wannan hadisar ta faru Abu Safiyan yana musulmi suka faɗa mai wannan maganar ko bai musulunta ba eh. ka lura hmm? to sai ya ce wai karina wai tana nuna musulmi ne sarki don Allah ta yaya za a yi mutum ya shigo musulunci kuma ka ci gaba da faɗa mai maƙiyin Allah a muƙabilin kafiri kuma musulmi ba. Ɗaya kenan. Sannan na biyu sai ya ce wai shi haka ya fahimta, haka wasu shi suka fahimta. To shi haka ya fahimta na yadda shi yasa ya faɗa haka. Wasunsu haka suka fahimta, idan yana nufin wasunsu ‘yan shi'a haka suka fahimta, to na yadda abin da ya fi haka ma suna iya gina fahimta a kan shi. idan ko yana nufin wasu daga cikin malaman sunna ma haka suka fahimta yana musulmi suka faɗa min wannan maganan to dan Allah in an buɗe layi ya zo ya faɗa min da wani malamin sunna da wani malamin sunna ne suka fahimci haka kaga yanzu sarki zaki idan shine aka samu irin wannan haka zai zo ya ce an yi jahilci ya zo zai koya min karatu a wane ne wane ne a ni ba zan faɗi haka ba amma dai abin da nake ce masa kuma zan faɗa masa littafi ƙwaya ɗaya kawai in kyale shi al'imamun nawawi wanda shi yi wa muslim sharhi a mujalladi na goma sha shida a shafi na sittin da shida daidai da ya zo wannan kan kalma ta a ta salmana sai al'imamun nawawi ya ce wa itiyanu li abi safiyan wannan zuwan da aka ce abu safiyan ya zo ya samu salmanu da suhaib sai ya ce kana wa huwa kafirun fil hudnati baina sulhul hudaybiya ya kasance lokacin bai musulunta ba lokacin da aka tsagaita wuta sarki zaki ka ba annabi ya zo zai shiga garin makka ba kafirai suka ce ba zai shiga ba na'am eh a dan wannan lokacin ba an yi sulhu ba wanda ake ce masa sulhul hudaybiya na'am eh to idan kai sulhu tsakaninka da mutane babu yaki, za a zauna lafiya sai wani a cikin su ya shigo ɓangaren ku kuna da damar ku kai mai farmaki ku kashe shi Awesome. Kaga ba dama ko? A wannan yanayin da aka yi sulhu tsakanin ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallama da ɓangaren su shawa kafin ya zo ya fatahu makka a hmm. wannan yanayin ne shi wato abu Sufyan ya zo garin madina da ya zo ya samu salmanu da shi suhai da makamantansu to a lokacin ne suka faɗi wannan maganar shi kuma sai na bakar yana ganin tunda akwai sulhu akwai kaza sannan gashi ta fuskar shekaru ya girme musu ai ba bai kamata su faɗa mai wannan magana ba sai to ya faɗa wa annabi sai annabi ya faɗi wannan magana ka fahimci yadda kadiyar take sarki na'am na'am na'am na'am na'am eh na fahimci na fahimci magana na'am yanzu ka fahimci yadda matsala yake amma idan idan ya ce ya musulunta ne kuma ya je Madina kuma suka faɗa mai wannan magana dan Allah ina buƙatar ya kawo malami ƙwaya ɗaya Mm. da shi ya karanta haka a littafin shi ya fahimci haka kaga inda ya ce ko an yi fasara gatari ko ba ma a gane karatu ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza amma dai yanzu ina kalubalantar sa na kawo malam imamun nawawi kaɗai yanzu na yi shiru akwai ragowar littattafai amma in ya zo ya kawo wani malamin wannan kenan sannan cikin karatun da ya jiya sarki zaki akwai tambayar da na yi masa kan matsalar banul abbas ka gane sarki eh na masa tambaya akan banul abbas kuma suna zagin ah, shin banul abbas eh, eh. shin bayan banu umayya gwamnatinsu ta ƙare ta mulki da suka zo suka karɓi mulki shin sun musgunawa kamar yadda suke faɗa ahalul baiti ko ba su musguna musu ba an yi haka ko ba haka ba eh. ka tambaye shi bari mu saka mu ji abinda ya faɗa da bakinsa bari za ka ji sannan ya yi tambaya cewa shin banu umayya ne kawai suka zalunci ahalul baiti amsa shi ne a'a banul abbas ma sun zalunci ahalul baiti mummunan zalunci irin nau'in in zalincin da bai kamata ma a ce waɗanda suke da jini da annabi sun yi ba wadda a wasu ɓangarorin ma hatta gara ma banu umayya akan banul abbas a wasu wuraren so saboda haka waɗanda suka zalunci ahlul baiti ba kawai banu umayya ba ne a hadda banul abbas kamar yadda tarihi ya sajjala kuma ya rubuta ya tambaye ni cewa shin wani <laughs> so abin da nake so in fito da shi sarki da Allah sarki watakila in ba a nan shafin ba a yanzu ka taba jin an ce maka banul abbas sun cuci ahalul baiti gaskiya ni ban taba ji ba baka taba ji ko so idan da yadda yake zuwa ya ce mu 'yan siyasa ne kaza kaza kaza da makamantansu akwai alfatsin da ni ba zan dinga amfani da su ba so amma tare da haka da kadiya ce in ana maganar siyasa sarki zaki dan Allah wanda ya zo ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Hassan da al-Imam Husaini sai ya zo ya ce shugabanci sai dai ya fito a ɗan ɗaya ba zai fito a ƴaƴan ɗaya ba in garin ana neman dan siyasa wai dan siyasa iri shi ko kuwa na'am a imamancin nan sun ce a yan al'imamu sani ne kadai babu dan hasan ko daya hmm. so maganin siyasa za a yi aini ban ga dan siyasa irin wannan ba wanda ya zo kuma nan mun karanto an mace 'ya'yan al'imamu Hassan suna ma 'ya'yan al'imamu Hussein hassada kuma a cikin littafinsu. ina hukuncin a samu ahalul baiti yana hassada sannan a nan gurin mun karanto a littafi da aka ce na na Fatima tana da shi an duba duk masu mulkin duniya an ga sunayensu da sunan iyayensu amma na al'imamu Hassan ne kawai ba a gani ba su babu hmm. a nan gurin so inda a ce maganan ahalul baitin nan da gaske suke yi ka lura ah. to inda sun yadda an yi cutar ta lura to ya kamata a ce gwargwadon wato su yi gaba da su banul abbas irin yadda suka yi gaba da banu umayya ko sama da yadda suka yi gaba da banu umayya ka lura sarki zaki na amshak so wannan wannan kenan so wannan kawai dan misalai ne na bayar akan abin da ya faɗa jiya so akwai wancan satin karatun da aka abin nan ban karasa ba barin dawo in karasa wannan shi karatu ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya mana tofiki amin amin amin amin a karatun da ya gabata wanda na so in ƙarasa lokacin da ya ɗauko kalman mankuntu maulahu da kalman walla da tawalli ya ta kai komo ya ta dawurura a kansu yana ta magana Allah taimaki sarki zaki amin tare da kai a wannan lokacin bare na ganin mu nemo sautin kawai za mu dinga sawa yanzu ba sai an saka bidiyon ba inda in an saka sautin mutane suna ainihin wato ji ko so maganan zagin sahabbai in na zo zan sake samun gaba zan sake sa wasu abubuwa zaka sha mamaki akan su To. ka gane. Yanzu ga wannan dan shi an ana ce masa a Hassanun Lahil Yari. بلي على التقية بلي إذا بلي إذا على ترك التقية المفسدة على التقية كان أعظم من المفسدة المترتبة على ترك التقية مثلا إذا كتمت الحق فهذا ينتج اندراس الدين واضمحلال الحق وترويج الجبت والطاغوت عند الجماعة الوهابية الآن 100 قناة في العالم 100 قناة في العالم قنوات الشيعة بل كلهم يتجاملون قاني ينا مغانا نتسيوا akwai tashoshi na 'yan shi'a yanzu sama da ɗari amma mujamala suke mujamala shine abin da ya kamata ka fito ka faɗa ka ki faɗa yace suna mujamala ga jibti da kuma dagutu ka san waye jibti da dagutun nan a'a a'a Abubakar da Umar sune ne da dagutu kuma ka yake rubuta a cikin littafin shi'a. hmm dan al mujamala لهم فقط المجاملة صار القنوات لا يصرحون بالحق تصريحا فهذا يا أخي الجليل إن هذا إن هذا ما عذرنا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحجج إيه؟ عندنا البراهين إيه؟ عندنا النور عندنا نكتمه والعراق أخي الجليل إني والله إني منذ أنا ولدت صدام موجود في العراق كان يذبحكم ذبحا هل كان بسببي؟ أو بسبب الناس كانوا يكفرون أبا بكر وعمر لا هم يعرفون أنكم تكفرون أبا بكر وعمر ماذا تكتمون عنهم إن الجماعة الوهابية إنهم Kadi yana faɗa cewa sun san cewa muna kafirta abubakar da Umar. Yace sun sani. Yace littattafanmu a rakwai su a hannun wahabiya wannan. Ba yadda za a yi. Darasu kutubakum. Kadi. Fa innahu darasu kutubakum wahabiya wannan fa suna karanta littattafan ku fa eh mawaqi'hum كلهم Shi'a من تكريفات تكفيرات Umar, أبا بكر وعمر واللعن الشيعة أبا بكر وعمر روايات إمام الصادق عليه السلام ثاني yace littattafan mu cike suke da kafirta Abubakar da Umar littattafan mu cike suke da tsinewa Abubakar da Umar yace ba magana bace ta boyo yanzu hmm. magana ce kawai sai mu fito mu faɗa wa duniya cewa muna zagin su amma ga dalilin zagin Batun takiya kenan ake yi. Yawa shi ne kaji abinda Malam Sama'ila yana faɗa cewa duk ɗan shi'an da ya ce bai yi to ƙarya yake. Ya ce to littattafan mu'min ɗin akwai su fa a hannun wahabiya wannan suna karantawa. Kuma cike suke da kafirta sahabban nan, cike suke da tsinewa sahabban nan. abin da yake magana kenan je ka baran sa mala abu ya kawo رواية أمير المؤمنين عليه السلام رواية إمام زين العابدين عليه السلام في لعن أبي بكر وعمر كلهم مليئة هؤلاء يعلمون ذلك إلى شبابهم وأولادهم هذا ليس شيء أنت تكتمه عنهم كاني ya ce littattafanmu ba wani abu bane da za ka ɓoye su laisa shi an an tattumahu ba wani abu bane da za a zo a yi ta ɓoyo cewa wannan matsalar babu ita babu ita إيه؟ إخواني العزيز هذا شيء معلوم هذا الدم الذي يجري في باكستان منذ ثلاثين سنة أنا فعلتها لا كان موجود قبلي أخي الجليل هذا الدم الذي جرى في العراق في هذه الآوان الأخيرة كان موجود قبل هذا القناة هم كانوا يقتلون الشيعة ويقتلون الشيعة عارفين بأن أن اعتقاد الشيعة هذا الآن أخي الجليل لك هذا المجال إما أن تنكر نقول نحن لا نكفر ابا بكر وعمر تكتم هذه الحقيقه هذا مستحيل ان تكتمها كاغني يجي ينظو كان ذابي اما ان تنكر هذه الحقيقه لك اختيار كان ذابي كتي باما كافر ابو بكر وعمر يجي وانا كما ابني ده بدي ما يوا بدي ما يوا لانهم عارفون بذلك واما ان تاتي بالدليل تقول نحن نعم كاغني يجي كودي kai inkarin wannan haƙiƙa ka ce ba ma yi yace wannan kuma ba zai yi ba yace domin wahabiya wannan akwai littattafan su mu a hannunsu sun karanta kuma sun sani hmm. littattafan mu yace cike suke da maganan zagin sahabbai da maganan kafirta su musamman abubakar da umar to shine yake faɗa cewa ko dai ka yi inkari wanda bai yi wa kamar wa imma ta ce ta ana ukafir Abu wa Umar ka gani ko dai ka zo da dalili ka ce tabbas ni a guri na Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa kafirai ne yadda shi bai kira sunansa ba amma ina bibiyan wasu karatuttukan sa ka je yana faɗa yace ko dai kai inkari ka ce ba ai yace kuma ba zai yi musa wannan ba ko kuma ka ce yadda cewa kana yi amma ga dalilinka ka lura na'am إما أن تأتي بالدليل تقول نحن نعم أنا أكفر أبا بكر وعمر لأن البخاري يكفره أغني yace saboda ko da in faɗa maka ce ina kafirta Abubakar da Umar saboda Bukhari ya kafarta tare da ƙarya wa Bukhari ana ukaffir Abu Bakr wa Umar wa Aisha لأن القرآن تكفر Aisha ka gani yana kafarta Abubakar da Umar saboda Qur'ani ya kafarta su ya ce yanzu kawai zaɓin in shi'a guda biyu ne ko dai kai in kare ka ce ba kwa yi ya ce wannan haƙiƙa ce kuma da ba zai yi a masanta ta ba ko kuma ka yadda kana yi amma ga dalilin ka na yi wannan shine sarki zaki akwai wata wani iskali iskalin kuwa shine na taɓa faɗar wata magana a nan gurin amma yau da gobe tana tabbata a hankali a hankali ka san kowace magana ce wani magana kenan shek lokacin da na zo a fejin nan farko farko na fara faɗan wata magana na ce idan yan shi'a suka ce ahalus sunna abin da suke nufi ba wai yan izala suke nufi da ahalus sunna ba a'a duk wani mutum da ke kallon abubakar da umar da usman a matsayin mutumin kirki sun sancanci khilafa bayan annabi ahalus sunna ne a gurin su wannan kuma bangaren sufaye da dukkan ɗawa'ifu ɗinsu da ɗariƙunsu suna saka su cikin ahalus sunna sarki na faɗi wannan magana ko faɗa ba so yanzu idan ya tashi da Allah sarki zaki yana cewa zan ɗauko eh, malam Sama'il yan kafa mai hujja da shi suna da saɓani da shi eh idan Allah bai san cewa a ɓangaren yan ɗari kuma muna da saɓanin fahimta da su babban saɓani kuwa amma ya aka yake ɗauko karatuttukan yan ɗari yana mun hujja da su saboda yanzu ana maganan sunna ne da kuma kishiyarwa kishiyar sunna Hmm. da yake ɗauko karatuttukan wani malami na ɗariƙa ya saka ka taɓa ganin namun in inkari na ce dan mai zai ɗauko karatun malam wane na ɗan ɗariƙa ya saka? A muna tafiya da shi haka. Ban taɓa yin musu ba. To Allah in ban yi musu ba shi dan mai idan na ɗauko na ɗan shi'a na saka shi zai yi musu ya ce ai yana da saɓani da shi. Hmm. Sannan kadiyar da muke in abin da muke tattaunawa a kan shi shi za ka kawo wani don ka ƙarfafa hujjar ka daban amma idan abin da za ka kawo bai da alaƙa da rigimar da muke kace wai ai don saboda na kawo wannan ne shi yasa kai ma ka kawo wancan to ai kaga ai sarki wannan ai ba yadda za a yi wannan ya zama dalili ba yadda za a yi wannan ya zama hujjar da za a iya karɓarta so yana ganin ya kamata in zai kawo hujja ne to ya kawo hujja ne wacce za ta ƙarfafa abin da yake kai ta fuskar dalili in ni na ce babu zagin sahabbai duk wani malami da ya sani sai je ya ɗauko kasa ɗinsa tunda in malamin ya amsa sunan cewa yana bin sunna ne sai ce a'a daga cikin dalilansa cewa eh lallai mu ma akwai alittattafan mu ga wani ahli sunna ne ya faɗa kuma zan in daidai ne zan ce daidai ne in ina da abin da zan faɗa a kai sai in faɗa amma ba zan zo in ce a'a to ai dan me zo ya kafa hujja da shi ba eh ka lura Na'am sosai. Ni ba na yin haka in ka lura ba na yin haka. Hmm, hmm. Ba na yin haka. Ba mu samu haka. Eh? Ba na yin haka. So yanzu bari mu sake danna wannan cikin abin da anan shafin ya faɗa mu ji shin wannan da zai yi hujja daga ina ya ɗauko hujja shi ya ya dogara da ita bari mu ji yace Muhammad bin Yahaya daga Muhammadu ɗan Husaini daga Muhammadu ɗan Ismail bin ɗan Bazir daga Haibari daga Husaini ɗan ɗan eh, Suwairin daga Abi Salama Sarrash su bi sun ce Aba Abdullah ya kasance Aba Abdullah alayhi salam yana la'ana a bayan kowace sallah ta farilla yana la'anan mazaje hudu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 to kaga sarki zaki akwai wanda suke cewa ba ma yan shi'an bane ko eh amma ka gani wannan bai dame ni ba ba shi bane mahalli shahidi na a'a magana ake akan akwai zagin sahabbai da cin mutuncin su a littattafan su ko babu hmm. yanzu tsakanin korewa ne da tabbatarwa so ah, sarki zaki kai hakuri na ja lokaci yanzu nake ganin ya kamata bari fara karatu abin da ya kawo a baya eh, <laughs> sarki daki na ga na ka kakka firgita sarki daki insha Allah zan yi kokari abin nan dan kasan ya tattauna matsaloli da yawa Iya in baka manta ba hatta matsalan cewa ta harifin Ƙur'ani mu ma muna da shi ya kawo magana a cikin minhajis sunna na ibnu taimiyya na yi eh. mamakin yadda malam tahir bai iya bambance tsakanin musun wata ƙira'a ba da kuma musun ƙur'ani. Hmm. suna da bambanci sarki yanzu lokacin da aka zo da ƙasan nan gaba ɗaya kowa ya san karatun warshe ake eh haka dala da aka zo da hafsu a farko mutane sun yarda da kira'a a ba su yadda ba da shi a lokacin da suke musa ƙira'ar hafsu qur'anin suke musawa a ƙira'an. Ƙira'an an zo musu da wani nau'i na karatu ne ba yadda suka ji an saba karatun ba sai suka ce ba su yadda da wannan nau'in karatun ba. So musanta wata ƙira'a da wani ya ji daban, musanta ƙur'ani daban, muna sudan wani abu ya faru. Akwai kira'a ta ƙalun, wani ya je ya ɗauki ƙur'anai a masallaci ya kai kyauta. bayan sallar asuba an saba za a zo a ɗauki ƙur'ani a yi karatu har gari ya waye ranan nan da aka zo za a yi karatu to kowa in ya buɗe ƙur'ani sai ga to a ah, wannan fa ba fa yadda fa ya saba karatun ƙur'ani ba wannan ma ya duba nashi sai ga nan eh haka ne sabanin abin da ya sani ya ka zauna mutanen masallaci aka ci an yi shawara ɗayan biyu ko dai a zauna abu ƙur'anan nan tun daga bango zuwa bango duk inda aka ga gyara a gyara ko kuma wanda ya kawo ƙur'anin nan a tattara a maimai da kayan shi a ci ya kawo mutane ƙur'anin da ba ƙur'anin gaske ba na'am a lokacin da da sun tattara ƙur'anin an kai mai dala suna musu ƙur'ani ne ko ko a ƙira'ati da basu santa ba suke musawa kira'an da ba su santa ba da shi da wanda ya kawo ne ba su santa ba. Ka ka ka suna yi mamakin malam tari ya kasa gane bambanci tsakanin kira'a mutum ya musata ta kuma zaka ga da yawa yanzu kira'o'i guda bakwai ko sama da haka da ake yi da riwayoyi tabbas in ka zo ka karanta qur'ani a wani gurin wala sarki sai an samu iltibasi sai an samu rikici hmm. an saba karanta fa in kaddabo ka faqad kudiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati ka ji ya ce maka ji'u bil bayyinati wa zubri wal kitabil munin kaga ka saba ja'u an ce maka ji'u ka gan ba sa abu dole zaka shaƙe kwalar mai karatun ka ce dan ubanka wannan kuma wani karatu ne ka mana da shi <laughs> na'am ka lura sosai to ana samun irin wannan dama so na yi mamakin da bai gane bambanci tsakanin mutum ya musanta wata kira'a ba da maganan suwa wasa da ya kawo waƙada wani ya karanta wa wasa duk na yi mamakin wai kawo wannan a matsayin wai wai qur'ani bai cika ba amma ya bari tukunna in na zo kan wannan zai sha mamaki zai sha mamaki so sarki zaki bari mu tafi a kwarai bari mu tafi kan matsala ta farko da nake so in fara tattauna ta cikin ababen da ya faɗa a hmm. kakkada mu sarki zaki za mu yi la'akari da haƙoƙin masu tambaya insha Allah na za mu yi la'akari da haƙoƙinsu su masu tambaya hmm. in Allah da kakka damu ba ba iskali sarki zaki ba damuwa shai ba damuwa samson ba damuwa so yanzu gashi ababen da nake so mu tattauna yanzu kamar haka. Ya yi magana a kan wancan zaman da ya kawo maganar gadon matan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wanda a kan shi kusan na ciki cewa matan annabi ba wacce aka ba ta gado in kuma ya ce an ba da gado ya faɗi waye ya raba gadon kuma in an ce dai an yi rabon gado ai dole a san kowa wane kaso da me da me wana ya ainihin wato samu dole a san wannan ko kuwa wannan magana ba ya nuna cewa da na Aisha an ba ta gado an ba ta ɗakin da take kwana kunci a ciki shine na ce ai dukkan matan manzon Allah gidajen da suke zaune hmm. babu wanda ya fitar da su saboda ka'ida in an saki mace in dai idda za ta yi a ka'ida to a tana zaunawa a gidan ne su ko matan manzon Allah ba za su gama idda ba wani ya aure su shi yasa ko gidajen iyayensu bai cancanci su zauna ba in ba wannan gidan da annabi ya basu ba kuma shi yasa zaka ga qur'ani yana faɗa yana ce musu a wa karna fi buyutikunna ku tabbata a cikin wato gidajenku wannan shine wato uslubi na ainihin wato littafin Allah subhanahu wa wannan shine saboda haka in ya kasancewa ina na Hausa a tambaya a gidan ta ci gaba da zama har ta bar duniya da ragowar matan annabi a gidan suka ci gaba da zama ko sun fita sun bar gidan okay to gidan suka ci gaba da zama ko sun fita sun bar gidan to muna so mu sani eh, shi ne ai ba gidan suka fita ba saboda ai mun faɗa maka mun ci ka'idar qur'ani idan ka saki mace ko za ta yi idda a gidanka kafin ta gama iddar ah. abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa shine wato a la tukhrijuhunna min buyutihin da ku fitar da su daga gidajensu wala yakhrujna su ma kada su fita illa in an yi a illa a sai in sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya to wacce za ta gama idda kenan ta fita da su kuma matan manzan Allah ai ba idda za su gama ba su fita yasa ba inda za su in kuma akwai inda da annabi ya rasu wata daga cikin matar ta bi gidan annabi ta koma gidan iyayenta ta ci gaba da zama sai a hmm. kawo mana wannan matar a faɗe ta wacce bayan annabi ya rasu ta bar gidan annabi ta koma gidanta da zama gidan iyayenta a faɗi wannan matar a duk matan da manzon Allah ya bari ya koma ainihin wato zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in dai akwai wannan matan sarki to a faɗa mana wannan matar wace ce ita wace ce ita mm-hmm. wannan ne. so akwai magana da wannan a sautin ina neman shi na maganan kalman maula da ya kawo da kalman abin da ya shafi a wallu da tawalla da ya ta kai komo akan wannan bari zan duba an gani in na gani sai in na turo a saka an ban gani ba ko sai mu in ba da amsa kawai amma na fi so da san samu ne da a ce mutane sun saurari sautin da ya faɗa ɗin ne sannan sai in ba da amsa ainihin wato a kan shi zan fi son haka gaskiya don kaman zai fi sai dai in ban gan shi ba to gan shi ba to sai mai haƙuri amma ba haka ba haka na so ba akwai sauti na wanda na abin da na so in saka daga ne kamata in ci gaba da karatu bari in yi haka in gani ko zan iya ganin shi ta nan wataƙila in na gan shi ta nan ai mana haƙuri sarki zaki wataƙila in na gan shi ta nan zai taimaka mana wajen rage abin in kuma ban gan shi ba to sai in yi haƙuri kawai sai ɗora daga na gaba bayan wannan wannan shi ne so uh, kalman magula da ya yi ta ƙoƙarin kawa a farkon wancan karatun da kuma kalman walla da ya ta ƙoƙarin kawa na so a ce an ne mutane sun ji sautin da ya faɗa da kansa su amma ba mu gani ba bari mu tafi kan abu na gaba watakila sai na sake bincikowa ko sai na ba a hankali na kasa gane wani suna na saka masa ne ban gan shi ba amma bari mu saka wannan kawai mu tsallake sai in haɗa duka guda biyu sai in bada amsa in zaka ga in zaka iya tunawa Allah ya Allah kewayar yadda gaskiya tare da Ali inda ya gewaya sun muzule ya fadda yi ya ce hadisi ne garibi ya zo ga zar bin hubanshin ya ce na ji sai dina aliyu na cewa na rantse da sarkin da ya halicci kwaya ya ƙagi halitta wallahi alkawarin annabi ne ya ummi ila annahu la yuhibbuni eh, alkawarin sa ne gare ni annahu la yuhibbuni inji sai na ce ba da cewa alkawari ne da annabi ya gare ni cewa ba ba wanda zai so ni sai mai imani ba ko wanda zai ki ni sai munafiki wanda kafiri ma ya fi shi shike jin sai na ali ya zo ga abdullahi dan wa dan buraidata ka gani ba manzo Allah yana faɗi ba Allahumma mun kuntum maulahu fa aliyyun maulahu Allahu waliman walahu adiman adam wanda na zama maulansa sai na zama maulansa ne yanzu gaji Allah kai ka so wanda ya so shi kai gaba da wanda ya gaba da shi ka ga gani an koyi ta gaba da shi ko an yi dai maza mana dubo ah, masu bani umar yata mana ah, kan mun bari ma suke zagin sa kan mun bari ma suke zagin sai na hadisi sharri ne duk ran juma'a za a fito sai an zage shi sharri ne ka fuka ga yadda yake yadda annabi koyi faɗa gunsa masu daraja an kaji abin suke ciki ba sai ka ga ba komai zuwa mun da aka yi kaga lasa bishai kuma tsere ni tsaraɗi ne sharaɗi ne a cikin mulkin su wanda duk suka sa limancin yawon mun bari bai zaki sai na aliba a hudu ba shi ke nan na da shi amma ba kashe shi marar nan suna da faɗa musulunci ba to domin kuma sai na alfa yadda yake wanda annabi ke cewa da annabi baya na shi ne da da annabi ba shi ne ya shekada ya ce ai mun kuntu hu fa alimin maulahu allahumma wali man walahu wa adi adam wanda zama maulansa ali maulansa ne Allah ka so mai san sa kake yakin sa to kaji wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi bakar ya yabi Umar ya yi Usman ya koma ya yi sake ban su kuma bai bai fada alibas na fada mana zaune sai dai fiki Na shek, shek ba ma jinka. Idan eh, ci gaba ina ganin daga nan ne? Oho, oho, okay. aliyin waliyin minni ta ba Allah ya kai ran kuma ya kan oh, amma kaga yadda ya dai a zamanin sai na hailafa dan tsananin mukiyan sa su kashe shi ba kazan suka yi ma tukun kashe shi suka yi ba kashe suka yi ba to kuma ba su bar ba kuma bayan nan to shi ne wannan masu yawa bajin zaman da ya kamata ma mutanen wannan zamanin ma duk su san su dan su ga irin abin da aka wa mutanen Allah ba komai ne ba gada suke haka suka gada ba ba za a yi musu ko rabin rabin abin da aka wa wadancan manyan ba saboda da makamin ne yanzu ne bai kai ba shi sa musiba ba za ta girma ba makamin ne bai kai ba mana shi sa musiba ba za ta girma ba hmm? to an abdullahi bin an abdullahi bin buraidata ya zo ga abdullahi dan buraidata to na mun ji sarki zaki wannan malamin ɗarika ne shine wadda ake kira da sheikh tijjani usman zangon bare bari ji abubuwan da ya faɗa a kan imam ali na falala wadda ya yi bayani a kan makiya imam ali cewa alkawari ne allah ya masa cewa alkawari ne manzan allah ya masa cewa shi babu mai son sa sai mumini hmm. sannan babu mai kin imam ali sai munafiki har ma ya kara ya ce wadda dan uta ma ya fi shi a wadda kafi afwan wadda kafiri ma ya fi shi haka ya faɗa a ciki to shin su waɗanda suka yi ta yaƙar imam alin nan suka sa a zage shi sama da shekara ɗari ɗin nan su bulus suka ci ne yan shi'a ne kawai ke zagin sahabbai ga wasu mutane wadda suka ɗauki shekara ɗari suna zagin wadda shi annabi ya ce daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake kai ya fito ma ƙarara ya ce zagi so sarki zaki kaji abin da sa na kawo wancan wancan din ma ina ganin insha Allah ya kamata a ce na gan shi zan koma kan shi a wannan abin da ya saka na shi wannan shehin malami kaga wannan da'awar da ake yi na cewa banu ya san ɗauki shekara ɗari kaza a suna sa ana zagin shi na ali a mambari wannan kajira sai a karatu na gaba zan zo zan tattauna ta zaka ta tabbata wannan abin duk da ya yaɗa ko bai tabbata ba faɗar abu daban tabbatarsa kuma ta fuskar dalili daban a cikin maganganun da yake faɗa za ka ji yana cewa wai ina kare wanda ya kashe al'imamu Husaini. Eh wai ah, ka lura? Eh. Ah. Ni ba kare ba kare Yazidi nake yi ba. Saboda ni a gurina ba wai Yazidi ba ko baban Yazidi da yake Muawiya sahabi bai kai darajar al'imamu Husaini ba. Alhamdulillah. Ka lura? Ba yadda za a yi muƙaranan Sayyidina Husaini da sai da nami mu'awiya mu'awiya hmm. ba za su taba zama ɗaya ba ka lura to ballanta na yazidu ba sahabi ba da ba sahabi ba so abin da muke cewa yazidu ko da ba musulmi ba ne Allah taimaki sarki zaki yana buƙatar kafin ka jingina masa abu ka ci yayi ka samu dalili tabbatacce hmm. haka ne so wannan kadiyar zan zo kanta da ya ta ƙoƙarin cewa wanda ya kashe shi wanda ya kaza wanda ya kaza yanzu a nan gurin kafin in ba da wannan ansar ka san cewa akwai malaman shi'an da suka ce a su dai in shi'a din? yadda na karanto a littafi lokacin zama haka suka ce su ne dai suka kira al'imamin Husaini kuma suka ainihin wato kashe shi? ‘Yan shi'a. Eh? ‘Yan shi'a. Warai? Akwai malaman shi'an da sun faɗi haka. Hmm. Akwai malaman shi'an da sun faɗi haka. Ka lura? Na'am. Akwai malaman shi'an da sun faɗi haka. So bari mu gani yanzu kafin in zo kan wannan ƙadiyar. in ba da amsa a kanta akwai malamin shan da sun faɗi wannan maganar nake faɗa maka sarki zaki sun tabbatar da cewa eh su din ne suka sa aka yi haka su suka kashe malaman shan suka ce su suka kashe imam Hussein kwarai su suka sa aka yi aka kashe al'imamu Hussein za ka ji daga bakin malaman shi'a suna faɗar wannan magana ko kuwa mu dai ta zo mu ji ta wato wato ku dai ba ruwanku ta zo mu ji ta ku dai ba ruwanku ko sarki i'tirafatun shi'iyya اعترافات شيعية الإمام الحسين سلام الله عليه التقى بالفرزدق في طريقه Sadi ya ce al'imam Hussein salamullahi alaihi sun haɗu da Farazdak a kan hanya. Farazdak ɗin nan wani mawaƙi ne. Ila Karbala, qala man ladhi khallafta anna A gani sai al'imam Hussein ya tambayi Farazdak ya ce wa ka bari man ladhi khallafta wa ka bari a can. Asa fi al-Kufa qala ba Abdullah. To kaga lokacin sai Abu Abdullahi al'imam Hussein kenan sai ya ce. قلوبهم معك وسيوفهم عليك to kaga da da da faras da zai ba al-Imam Hussein amsa sai ce qulubuhum ma'aka zuciyarsu za ta ce tana son su amma wasu yufuhum alayka ta kubbansu suna kanka da su za a amfani kuma a kashe ka mutanen da suka kira al-Imam Hussein bari mu ji malami na gaba ahlul kufa alladhina qatala Hussein salamullahi alayhi kaga ahlul kufa alladhina qatala Hussein salamullahi alayhi to lokacin suwa suka aiko ma al-Imam Hussein wasiƙa suka ce a wannan lokacin حال أهل الكوفة هذا هو حال أهل العراق هذا هو حالنا هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا ترى هذول اللي اشتركوا في قتل الحسين إما كلهم أو بالمية تسعين ثمانين منهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين ثاني يتي وانا سكا كشي الإمام حسين كودي دكان سو ko casa'in dukkansu da sai da na Ali a bayan suke yin sallah. Ka lura? الجريمة الأولى أنهم دعوا لكي يكون إماما عليهم gani yace sun kira shi da aule kai ya kuna imaman dan ya zamanto imami shi al-imamu wa mukhallisahum thumma adaw alayhi faqatalu alayhi sannan suka zo suka yi masa ta'addanci suka wuce gona da iri akan suka kashe shi جاء AlHusainu عليه وخطب خطبه فيهم قويه مهاجما اياهم قال تبا لكم ايتها الجماعه وت... جماعة دسكا غيتو الإمام حسين يتارا سينا خطبة يناتي تبا لكم أيها الجماعة تردكو وأن أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين عدوتم علينا تريدون قتلنا أغني عدوت علينا تريدون قتلنا الله ما راح يعيد علينا قضية الحسين مرة ثانية ونصير أهل الكوفة وندعو إمامنا ونقلب عليه والذين قاتلوا الحسين شيعة يعني والذين قاتلوا الحسين شيعة kana ji sarki sosai sosai sosai mun ji shi'a tahta imrati al-umawiyyin ka gani yace yan shi'a ne aka amfani da su karkashin tutar umawiyin saboda lokacin ma'awiya yana zizidi yana sham ne wanda suka ce yan shi'a ne a iraki da su aka yi amfani da su suka kira jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kaddaman mai da abin da suka kaddaman mai شمر كان من شخصيات شيعة الحسن أمير المؤمنين شمر قاقا شمر شمر بن زلجوشن ينا دقتكين انشي على سيدنا علي شمر شمر قاتل الحسين كان يصلي وراء أمير المؤمنين قاقاني شمر وانده على الإمام حسين يكشي حنو ده ينا فصلى بين سيدنا علي امم عمد ايام مبي يسمع خطاباته ومواعظه هنا يعني احنا كنتوا انتوا في مشكله استنقذتم بنا واستنجدتم بنا جئناكم بدل ان تنصرونا عدوتم علينا فوقف الحسين عليه الصلاه والسلام وقال ان شيعتنا قد خذلتنا تسمع اغني الامام حسين يا tsaya yake ci anna shi'atana qad khazalatna in shi'ar mu da ka kira mu شيعتنا مو شيعة عثمان شيعتنا خذلون kaji al-Imam Hussein ya jingina shi zuwa gare su ba wai shi'ar Usman ba ko ta mu a'a shi'atana yan shi'ar mu sune inda suka tabar da mu جلال تعالى ليس لنا إمام لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة ثم جاءوا إلى هنا وحاصروه وقاتلوه هذه واحدة من الجرائم الكبرى أنهم قد ارتكبوا جريمة كبيرة في خذلان آل بيت رسول في نصرة آل بيت رسول الله نعم. يعني خذلوا آل بيت رسول نعم. الله تخلوا عنهم هم الذين دعوا آه الإمام الحسين ليأتي إلى إليهم والإمام الحسين حينما جاء لم ينصرونه لم ينصرون آه، سفيره نعم. وهو مسلم بن عقيل نعم. عليه الصلاة والسلام فلذلك هذا الشعور بالندم هو الذي حرك ثورة التوابين <laughs> ويحكم أهؤلاء تعضدون بني أمية وعنا تتخلفون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه اصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم اخبث ثمر كيف نخلص من هذا العار كيف ننقذ انفسنا كيف نعزل انفسنا على على او عن ان نحشر مع هذا المجموع المتخاذل الله يعصمنا ان شاء الله To wannan wannan kadi shaida daga bakin malaman shi a sarki zaki. Tsohon yana da raddi su zai zo yawa raddi kuma dama haka yake a littattafan su cewa yan shi'a su suka kira alimamu Husaini su suka kashe shi. Ah, kuma abin da ya tabbata kenan a tarihi. Wato ah, kuma ba da ya kashe imamu Husaini ba kenan. Ah, a in suna da inda shi ya kisan sai su kawo ai ai ba mun yi dubar da shi akan wannan ba a nan ok ok eh? ok na'am mun yi debate da shi ai shi yasa kaga al-Imam Hassan ya ankara da hmm. ya ci gaba da sai da faɗa da sai na auya su ɗin da suka ce su ƴan shi sane su ne kuma za su ɗauki za su juya masa baya hmm. za su juya masa baya shi yasa hatta maganin kisan da ake yi an wa al-Imam Hussein Hassan shi an bashi guba ya ci ya mutu ta hmm. lura na'am to maganan kisan tuhumar zai fi ƙarfi kan waɗannan mutanen da ba su so a yi sulhu ba ya ɗauki mulki ya ba sai da namu a Hassan shi sai namu awaye ba sai na Hassan ya ba mu awuya hmm. sama da wanda wato ake tuhumar su akan abin da waɗanda suke me ake cewa ka gane sarki na'am sosai sama da waɗanda ake cewa menene ah, sama da waɗanda ake cewa matarsa da a cikin su ne kafin wannan lokacin an taba hadisar da wani ya taba soka mai makami ai shi al imamu Hassan ah, kamin a poison din shi an taba soka masa an taba soka mai makami kuma cikin waɗanda suka ce su mabiyansa ne in wani ya musu ya ce a kawo wallahi za mu kawo masa inda aka yi haka hmm. kuma ruwaya ta zo cikin littafin su jalil kishi a mujalli a shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar ya faɗa ya ce lauƙa maƙa'imuna inda mahadi zai bayyana bada abin kazzabi shi atina da maƙaryatan yan shi'a da su zai fara faƙata lahum zai kashe su sannan al'imamu jafaru sadiq ya faɗa a cikin littafin rijalul kishi hayyo a shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar eh. me yake cewa ya ce ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatan fil munafiqina Allah bai taɓa saukar da wata aya cikin munafikai ma illa wa hiya fi man yantahi litashayyu sai kaga aya ta yi dace da daidai wanda yake da awar cewa shi dan shi'a ne ma'ana in kana eh wannan fa a cikin littafin su ba a a a eh na'am akwai maganan ma da aka kawo cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin ɗari hudu da arba'in da ɗaya cewa al Rida yana cewa inna mimman yantahilu a ahlul baiti akwai wanda zaka ga ya zo yana da'awar san mu ahlul baiti da sunan Shi'a sai yace man huwa shaddu fitnatin ala shi'atina min dajjali wannan wannan wannan yana ciki so maganar da ya kawo wancan na maganan cewa shi wancan shehin malami na ɗariƙa da ya kawo cewa alƙawarin annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai so sai na ali sai mumini kuma ba wanda zai kishi sai me sai munafiki to wannan maganan da malamin nan ya kawo haka take to ka san muna ta kai komo da su akan kalmar man kuntu maulahu ko mhm. wanda mu muka ce kalmar maula tana nufin me tana nufin masoyi masoyi su kuma suka ce kalmar maula tana nufin me shugaba shugaba ah. ka lura Na'am. So ya zo a cikin littafin da zan ba da amsa yanzu hmm. wanda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya faɗi wannan maganan cewa ya zo a cikin littafin al-i'tiqad wal hidayatu ila sabilir rashadi ala mazhabi salafi wa hmm. ashabil hadisi na abubakar albaihaki wanda ya rasu hijira ɗari biyu a ɗari hudu da hamsin da hudu ya kawo babu shima'il musulmi na ala bai ata abubakar na siddi babin da ke maganan mubayar musulmi da haɗuwarsa akan Bay'ar abubakar siddiƙu wankiya da humli imamati da kuma su zuwa ga imamancinsa ya kawo wutar yawa sai cewa ina jin wani bacci eh. amin shayi za na za mu je karatu yawa to to shine sai yake cewa wa amma hadithul muwalati hmm. hadisin da suke kawo na cewa hadisul muwalati falaisa Fihi fihi hmm. yace babu a cikinsa in saha isnaduhu mu dauka ma cewa isnadi ya inganta hmm. nassun ala wilayati ali ba'dahu wai dalili ne akan cewa wilaya ce ta sayyidina ali da matsayin shugaba bayan annabi sai ya yace faqad zakarna min turqihi mun ambaci hanyoyin hadisin fi kitabil fada'il a cikin kitabil na fada'il ma dalla ala maqsu ala maqsudin nabi abin da ke mai annabi yake nufi min zalika da wannan yace wa huwa annahu lamma ba'athahu ila al-yaman yayin da annabi ya aiki sayyidina al-yaman kasuratu shakatu sai ƙara iyawa anhu akan sayyidina ali wa azharu bugdahu wanda suke tare da sayyidina ali suka bayyanar da wato ƙiyayya ga sai na Ali saboda shugabancin da suke ganin an musu a lokacin. Ba a radar na biyu, an ya kirti sasa bihi sai annabi ya so ya ambaci abinda sai na Ali yake banta da shi na daraja wa hu iyahu da kuma irin san da yake masa wa ya bi zalika ala mahabbatihi wa muwalatihi kuma ya zabarar da sahabbai akan san da yake wa annabi annabi ke wa sallam Ali da kuma so su so shi wa tarki mu'adatihi da kuma su daina kiya da sai na ali fa qala sai ce man kuntu waliyahu fa aliyun waliyahu kaga wannan ya zo da wannan riwayar ko a wasu riwayan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu shine ai na ce maka a nan gurin kalman maula da kalman wali ai a kiran sallah suna cewa ashhadu anna aliyan waliyullahi ko to kalman wali a nan gurin da ta zo da ma'anan masoyin Allah a cikin kiran sallah ita ce kuma da ma'anan maula da ma'anan masoyi cikin hadisin hmm. sai maka ce in an kalli muƙaranar hadisin addu'ar da annabi ya yi. ce yace Allahumma man walahu hmm. Allah duk wanda ya so sai da na alika so shi wa adiman anahu wanda ya ƙi sai da na alika ƙi shi sai ya ce wal muradu bihi abinda ake nufi da shi shine wala'ul islam wato sayayya ta musulunci wa mawaddatuhu da kuma nuna sai da na alika wana sai ya ce wa alal na an waliya ba'dhum ba'dan dama wajibi ne musulmi sashen su ya so sashe saboda Allah ya ce mana wal mu'minuna wal mu'minatu awliya u ba'd ka lura mu'minai da maza da mata dama Allah ai ya wajabta mana cewa sashi dole ya kaunaci me sashi dole ya kaunaci sashi ba haka bane okay. inda zaka bi kalman auliya a Qur'ani hmm. wanda jam'insa shine wali ka san abin da yawansa ya fi ɗabbaƙuwa kenan a cikin alqur'ani abin da ya shafi masoyi to hmm. muna iya ba da misali watakila ko da dozin ɗaya ne a cikin ƙur'ani don mutane su iya fahimtar haka su oh. gane ainihin wato haka ɗin hmm. ka fahimta sarki muna iya ba misali a cikin ƙur'ani don mutane su gane haka kalman cewa ita wannan kalman akan haka take ɗabbaƙuwa yanzu da Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina hmm. kada mu'minin su riƙi kafirai sai ya ce auliya'a min dunul me yake nufi da auliya a nan gurin kaga masoya yake nufi eh? sannan mm. Allah madaukakin sarki da yake cewa alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut sai ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaƙi awliya ash-shaytan su waye awliya ash-shaytan masoya shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa sannan da Allah madaukakin sarki ya zo ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sai yace fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah kar ku rike su a matsayin awliya masoya har sai sun yi hijira saboda Allah subhanahu wata'ala sannan da Allah ya ƙara cewa bashiril na bi anna lahum azaban alima a yiwa munafikai bishara suna da azaba mai daɗi sai ya ce alladhina na al da wanda suke rikan kafirai sai ce awliya'a masoya min dunil mu'mina su kyale muminai yan uwansu A gona inda humul izza sannan da Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ce la tattaqidul kafirina kak ku riki kafirai sai ce awliya amin dunil mu'minina masoya ku kyale ƴan uwanku masu imani sai ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina sannan da yace ya ayyuhal ladina amanu sai ce la tattaqidul yahuda wan nasara kada ku riki yahuda da nasara sai ce awliya masoya sai ce ba'aduhum awliya uba sashi yana son sashi wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani maƙiyin Allah a cikin ku ya riƙe to fa innahu minhu sannan da ya ƙara cewa ya ayyuha Lazina amanu la tattakidhu alladhina ittakhadhu dinakum wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum sayta wal kuffara min awliya kaga yana nufin da kafare a matsayin masoya yake nufi in ji Allah madaukakin sarki sannan da yace walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim mattakadhuhum awliya da sun yi imani da Allah da manzon Allah da abin da aka sauka masu da ba su riƙi wa'incan mutanen a matsayin ainihin wato masoya ba sannan haka za ka ga Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya bani adama la na kuma shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima sai ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum sai ce inna ja'alna shayatin awliya'a lilladhina la yu'minun mun sanya shaydanu sun zamanto su ne masoya ga waɗanda ba su da ainihin wato imani to in ka zo za ka ga a nan ne Allah sai ya ce mana wallazina kafaru ba'duhum awliya'u a sai ce kafare sashen suna son sashi illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a ƙarƙashin wannan ne in ka zo suratu yunus sai Allah ya ce mana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga awliya allahi da ma'anan masoyawa masoya Allah to in ka ci gaba da bin qur'ani haka zaka ga Allah yana faɗa suratul juma'a ya ce qul ya ayyuhal hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi kaga in kun faɗi cewa ku masoya ne nawa na Allah subhanahu wata'ala kaga duka duka nan Auliya. ya ayyuhal lazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tilquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula ka fahimci sarki to wannan shine abin da Qur'ani ya faɗi a kan shi kalman mm. Auliya. da ma'anan masoya to shi ne malam yake magana a nan gurin sai yake cewa wa alal musulmi na an yi wali ya ba'ada ai dama wajibi ne musulmi sashe su ƙaunaci sashe hmm. to shi sai da na ali annabi yana so a yi masa ga soyayya ta musamman a matsayin musulmi a wajen al'ummar musulmi saboda abin da ya ga an fara samu na ga na kiyayya ga sai na alin yanzu saboda ya naɗa shi shugabanci sai ya ce ba duhun ba'duhum ba'dan kada sashen su ya yi gaba da sashi sai ya ce wa huwa ma'ana ma sabata an ali shine ma'anar abin da ya sabbata da sayyidina ali annahu qala shi sayyidina ali ya ce wallazi falaqal habba wa bara'an nasama na rantse da Allah da tsagi kwaya sannan ikage halitta sai ce innahu la ahadun nabiyil ummi ai ma alƙawarin annabi ne cewa innahu la yuhibbuni illa mu'min ba wanda zai sani sai mu'mini wala ni illa munafiqun yanzu sarki ka fahimci oh, dalilin wannan ada tambarin sallallahu alaihi wasallam kenan yawa to kaga wannan shine alƙawarin da annabi ya wasa da na ali cewa ba wanda zai so ka dama sai mumini ba wanda zai ƙi ka sai mumini shine ma'anan hadisin nan ya fassara man kuntu maulahu fa aliyun maulahu in dai kana so na to ka so sai da na ali mm, mm, ka lura mm. Hmm, na lura ba wanda zai so sai da na ali shi ne alƙawarin da dama annabi ya min cewa ba wanda zai so ni sai mumini sannan ba wanda zai ki ni sai munafiki ka lura to in ka kalli wannan shi buraida yace wa fi hadisi buraida shaka aliyan faqala annabi atubu gidu aliyan a hadisin buraida har a bukhari akai da ya kawo ƙara wajen manzon Allah saboda hmm. abin da ya faru ce yanzu kana kin sai na ali fa qultu sai na ce na'am ya rasulullah ina kin shi saboda abin da ya faru fa qala sai ta latu bi kada ka kishi wa ahibu ka so shi hmm. wazdat lahu hubban kuma ka kara san da kake mai bayan san da kake mai to buraida yake cewa fa ma kana minan nasi ahadun ahabbu alayya min ali ba'da qawli rasulullahi sallallahu alaihi yace to tun daga lokacin a cikin mutane babu wanda na fi so bayan annabi ya faɗa min wannan maganan bayan wannan matsalar da muka samu ya ce na ji na fi son sai da na Ali gaba iya sama da kowa a cikin sahabbai. Allahu akbar. Ka lura? To sai wani iskali yanzu. Ka san tunda an samu saɓani suna iya cewa to ai ɓangaren sai da na Ali. Ko? Na. Sai na mu'awiya da aka yi rikici da ɓangaren su a wannan. Su sai da na Ali da ɓangaren sai na mu'awiya. ba an samu rikici ba eh to shine a nan gurin nake cewa akwai bambanci tsakanin saɓani sarki zaki da kuma kiyayya hmm. akwai wanda za ku iya yin samun saɓani da shi amma shi ɗan ne ya shigo kuma kana son shi yana son ka ah, tsakanin sayyidina muawiya sayyidina ali akwai soyayya ba, kiyayya just saɓani yawa ai in ka lura shi tunda su sun ce din ruwayar da ta ci karo da Ƙur'ani. in dai ba maganan nan da suka faɗa ƙarya suke ba ba sa aiki da ita to ka tafi ƙur'ani ya baka amsa a ƙarshe ƙarshen suratu alfati ba ita ba ce daga ita sai suratu muhammad na'am a ƙarshe ƙarshen ayar suratu muhammad daga nan sai suratu hijiri da Allah ya tashi ai sai da ya ce maka Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu ashiddau alal kufari kaga ya faɗa maka wanda suke tare da shi ko? suna tsananta wa kafirai sannan ruhama ubainahum suna da tausayi tsakanin su da ya gama ya faɗi su. wace sura ce take biye da suratul fatih ita ce suratul hujurat kaga surorin da suke jire, suratu muhammad suratul fatih sai suratul hujurat. to a suratul hujurat idan ka zo rabin shafin farko na qur'ani shafi na biyu da zai biyo baya mm. a ƙarƙashin wannan shafin ne fa hmm. Allah ya kalli sahaban gabaki ɗaya ce wa alamun ku sani anna kuma rasulullah a cikin ku akwai manzon Allah la ukun fi kathirin min al-amri la anittu inda da abin da kuka ɗauko kuka kawo annabi yake biya muku abin ya zama addini da kun sha wahala amma walakin Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya so muku imani ne hmm. wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imanin a cikin zukatanku wa hmm. karraha ilaykum al-kufra Allah ya ki muku kafirci wal fusuka da hmm. fasikanci wal isyanu da saban Allah da ya gama sai ce ulaika humur rashiduna wayannan hmm. mutanen su shiryayyu shiryar kuma yace fadlan minallahi wa ni'ima falala daga wajen Allah da ni'ima daga gurin Allah sai ya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne rufe wannan ayin da wallahu alimun hakim Allah yana so ya faɗa maka cewa saɓanin fa da sahabbai za su yi kafin su yi ya san za su sannan yana da hikima wajen sanya in an yi rikici da wane da wane su su zama ma'auni ya za a yi mu dinga warware rikici tsakaninmu me ke nuna haka ayat da biyo baya sai Allah ya ce to wa in ta'ifatani min almu'minin qatatalu yanzu ina so ka fahimci wata ka'ida sarki ka ganin Allah ya ce wa in ta'ifatani eh. idan an samu wani bangare na jama'a guda biyu Minal almu'minina sai ce musu mu'minai iktatalu sun yi faɗa da juna mhm. a nan gurin da ya ce in sun yi faɗa da juna cewa ɗaya munafuka ce ɗaya mumina ko ɗaya kafira ce a a me yace bai ce haka ba cewa wa in ta'ifatan min na qatatalu idan an samu wani ɓangare na mumine suna rikici da wa da juna da juna to su yanzu rigiman mu da su yan shi'a cewa suka yi dole fa sai dai a yadda bangaren sai da na Ali ne kaɗai mumine bangaren sai na mu'awiya munafikai ne ko kafirai ne hmm. to wa za mu gasgata Allah Allah za mu gasgata ko mu ƙaryata su <laughs> Allah da mu gasgata. To in maganar da suke faɗa sarki zaki da gaske suke faɗatta, cewa idan abu ya ci karo da ƙur'ani ba sa karɓa duk ruwayoyin da za su kawo cewa an samu rigima shi kuma ƙur'ani da ya nuna cewa ko da an samu rigima har yanzu suna nan a matsayin mumine yan uwan juna wa za mu bi wa za a gazgata wa za a ta? ruwayar da ta ce da aka samu rikici <laughs> maƙiya juna ne ko ƙur'anin Allah da ya ce ko an samu rikici yan uwa ne masoya juna ne ok ok a Kur'anin Allah ‘yan uwa ne masoya juna ne masoya juna ko am to ita ce ainihin wato ka'idar da mu muke kanta ita ce maganar da mu muke yanzu eh, ita ce shi yasa ka ga ita ce hujja Am, okay yawa to shi yasa ka ga Allah sai ya ce in aka samu muminai wa in ne in an samu wani ɓangare na muminai hmm. iktatalu sun yi rigima da juna wa'annan sun ɗauko makami wa'annan sun ɗauko makami an yi faɗa da juna kaga sai Allah ya ce to fa aslihu bainahuma ku da baku shigo rigimar an yi ba ku zo ku yi sulhu tsakanin su yanzu da aka yi rigima tsakanin sahabbai an samu wa'anda sun yi sulhu tsakanin su ko ba a samu ba okay shai suwa kenan suka samu an samu su sun san ka'idojin da aka bi wajen yin sulhu tsakanin bangaren na Ali da bangaren na Muawiya a lokacin da rigima ta yi rigima. Hmm. Tun ma kafin sai da na Hassan ya zo bayan sai da na aliyabar duniya ya karɓi shugabanci annabi ya nuna shi ya ce wannan ɗan nawa shugaba ne Allah zai yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi masu faɗa da juna nan gaba. An samu. To yanzu shi ne muke magana wa za a gazgata, wa za a ƙaryata. ƙur'anin Allah da ya nuna cewa koda sun samu rikici tsakaninsu har yanzu ƴan uwan juna ne mumine ne ko ko ruwayoyin da suka ce tunda sun samu matsala to maƙiya juna ne dole sai dai a ɗauki ɗaya a watsi da ɗaya. A Ƙur'anin Allah za a gaskata. Kaga Ƙur'anin Allah za a gaskata ko? Na'am. Ka lura? Wannan ita ce ita ce rigima. Shi yasa kaga da aka gama daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin waɗannan ayoyin sai ce inna bal mu'minuna ikhwatu ai da ma mu'mini ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akawaykum ku sulhu tsakanin ƴan uwanku wattaqullaha sannan ku tsoron Allah inna Allaha wato a gafurur rahim wattaqullaha la'allakum turhamun ku tsoron Allah lalle Allah mai rahama ne sarki zaki a wancan darasin da aka tashi na kawo maka maganar sai da na aligashi a cikin nahajul balaga ba ga littafin ba eh eh eh ya ce wa kana bad'u amrina an naltaqaina wal qaumi min ahli sham yace farkon al'amarin mu mun haɗu da mu da mutanen sham yana nufin suwa kenan su yazi su muawiya yace wa zahiru abin da ya bayyana anna rabbana wahidu ubangijin mu ɗaya ne wa nabiyyana wahidun annabin mu ɗaya ne wa da'awatana fil islami wahidatun da'awar mu a musulunci ɗaya ce la da fil imani billahi والتصديق برسوله باما نيمان سقار إيماني دا الله كو سقار غزغة النبي ولا su سوما باسا نيمان مي هكا سيتي الأمر واحد الأمر ما دمود سوئيني إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان abin da ya janyo makai sabani da mu da su jinin sayyidina Usman ne sai sayyidina Ali ya ce wa nahnu minhu bara'un mu kuma sun san mun barranta da jinin Usman dan Allah da Qur'anin Allah da wannan magana ta sayyidina Ali wa za a wa za a karyata wallahi qur'anin Allah za mu to yanzu ai in zaka tuna na masa wata tambaya a cikin suratul baqara a ƙisasi ake yi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla sai ya ce ah. al hurru bil hurri wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa sai ya ce hmm. faman ufiya lahu min akhi kaga kisa yayi an zo ana maganan ƙisasi ko diya sai Allah ya ce min akhi sannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu kenan kisan har yanzu bai cire shi daga da'ira ta imani ba wannan wanda ya kashe dan uwansa ne mumini na'am ta lura na'am mu shine rikicin mu saboda haka maganan da ya kawo ta Sheikh Salih bin magamisi ni ma na faɗa a nan gurin nace a rigimar da ya faru wa na ce yake da gaskiya mun ce na Ali ne yake da gaskiya bangaren su sai na mu'awiya tawiri suka yi suka yi kuskure amma menene mawqifin Allah da annabi a kansu mumine ne ko munafikai ne ko kafare ne yanzu inda mutuntawa wannan magana da na karanto ba ga ta cikin nahajul balaga ba sai da na ali ya faɗa sannan ai na kawo a nan gurin maganar da yake zuwa ya batarin ta yanke ta bai karanta ta duka Kyawamin kalamin lahu alaihi salam daga cikin maganganun sayyidina ali wa qad sami a qauman ya ji wasu mutane min ashabi yasubuna ahli sham suna zagin mutanen sham mutanen suwa kenan mu'awiya ya harbihim bi siffin kwanakin da yake rikici da su a siffin yace inni rahu lakum an ta takunu sabbabina ina kyamar ku tingarin zagi walakin nakum sai dai ku lawa sabtum a amalahum da za ku siffanta aikin su wa dakartum halahum ku ambaci halin su kana aswaba fil qawli wa ablaga fil uzri ya fi kaiwa wajen daidai sannan ya fi kaiwa wajen ƙuduri sai sai da na ali ya ce wa ƙultun makana sabbikum iyahum ku faɗa a matsayin zagi ga abin da ya kamata ka faɗa dan Allah sarki zaki da yake cewa akwai la'ana ai na ga ya kawo maganin ibn timiya ce ibn timiya ma ya yi la'ana ko so ina eh. ganin sai yana so ya nan tsakanin yadda ya halatta ga waɗanda suka kashe al'imamu na a tsine musu haka ma irin wannan tsinuwar ta halatta ga Abubakar da Umar da Usman. sai shi yake so ya muƙarana idan da karanta sai da Ali za su bi a wannan karatun da ke karantawa sai Ali sai ce to maimakon ku yi zagi ku dinga ce Allahumma qin dima'ana wa dima'ahu Allah ka tsare jinin mu jinin su wa aslih za ta bainana wa bainihim Allah ka gyara tsakanin mu da tsakanin su wa hadihim Allah ka shiryar da su min dalalihim hatta ya arifa al haqq man jahilu Allah ka shiryar da su daga karkacewar da suka yi har wanda bai san gaskiya ba ya sani Wayar yar'awi an al wal udwani man lahija bihi yanzu dan Allah sarki da mu Ahadus sunna da su suwa suka dauki wannan karanta wata sayyidina Ali shi cewa ya ai musu mutanen can addu'a Allah ya shiryar da su cewa ya a ta gaba da tsinuwa da la'anta su da zagin su Oho, ima, wato Imam Ali ya nuna cewa mu wannan fa na'am A'a ya gashi nan ya ce abin da ya kamata ku dinga ce Allahumma qin dima'ana wa dima'ahu Allah ka tsare jininmu da nasu kaga bangaren su na auya sai da na ali addu'a yake cewa ayi Allah ka tsare jinin su ma da hmm. nasu sannan Allah ka gyara abin da ke tsakanin mu da su sannan wanda ya bace a cikin su Allah ka shiryar da shi addu'a da sai da na ali yake yi fa kenan fa yace ayi da Allah sai ka duba gani ita yan shi'a suke yanzu hmm. to sannan wannan magana in ya zo yanke ta yake yi saboda hmm. haka mu kadiyar da muke tattaunawa sarki an yi saɓani daban ƙiyayya daban akwai wanda bai taɓa faɗa da kai ba ba ma abin da ya taɓa haɗa ku da shi amma wallahi maƙiyinka ne a cikin rai hmm. akwai wanda kuma za ku iya saɓani da shi wani lokaci za ka ga mata ce da miji an yi aure ana son juna kamar za a mutu amma kuma ana iya samun rigima kaga an yi faɗa an yi saɓani an yayyaga wa juna kaya kuma tana son shi yana son ta So in muka ce duk wanda aka saba da shi maƙiyi ne to fa maƙiyan suna da yawa ba. To hmm. saboda haka saɓani daban kuma wannan maganar da gaske ne. To wannan hadisin cewa alƙawarin annabi ne cewa ba wanda zai so sai da na Ali sai mumini shine ma'anar dama man kuntu maulahu din duk wanda ke so na to ya so sai da na Ali Allah ka so wanda ya so sai da na Ali Allah ka ki wanda ya ki sai da na Ali wannan yana daga ciki sannan ya kawo matsalan alfi'atul bagiya tare da cewa na ba da amsa a baya akan ta sai ya ce alfi'atul bagiya din nan ana nufin jama'a az-zalima ya kawo maganan Sheikh Salih bin Awad al-Maghamisi a nan gurin bari mu saka kadi okay والذين قتلوا عمارا كانوا مع معاوية ولا نزاع في هذا يعني تلك الفئة الباغية والذين قتلوا عمارا كانوا مع معاوية ولا نزاع في هذا يعني ينبغي أن لا يكون فيه نزاع وقد يعني كان الحق مختلفة. مع علي رضي الله عنه وأرضاه من جميع جوانبه نعم يسي وقن رسوة كشي عمار ود من ذا الله يتي ويها عمار تقتله الفئة الباغية كيتو عمار azzaluman ƙungiya su ne za su kashe shi ya du'uhum ila aljanna yana kiran zuwa ga aljanna yana ce ku zo ku shiga aljanna wa yad'unahu ila an su suna kiran shi zuwa ga wuta shine wannan malami na sunna ya ce babu shakka mutanen mu su suka kashe amma ko babu shakka gaskiya tana tare da imam ali ɗari bisa ɗari abin da ya faɗa kenan cewa gaskiya tana tare da imam ali to amma duk da haka shi wanda yake kare sahabban can zaka ji yana cin maka yana tare da imam alin da aka yaƙa aka kashe masa sahabbai kuma wai yana tare da wanda ya yakin saboda mu mun ce ba za mu yi irin wannan abun ba matukar kayi gaba da imam ali ko ka yake shi to kai a mu abokin gaba ne saboda ba mu yarda da wannan bara mana kazafi bara ce mun ce bara ce mun ce sarki kaji abin da ya faɗa Na'am sosai. Yanzu a lokacin da shi yake janyo wannan sanda abin ke faruwa sai na Ali yana da rai. Me mawkifin sai da na Ali a bangaren wanda yake da saɓani da su. To ai ta cewa mun ce. a zage su. Ku ga abin da kuka ce. Sarki cewa ya a zage su ko cewa ma Allah ya a ce Allah ya shirya da su. Imam Alwa Allah ya shiryar da su mm. eh, abinda ka karanta. Cewa Allah ya tsare jinin su sannan Allah ya shirya da su ko? Eh. To Malam Tahir a nan gurin shi ma ya yi tawaye bai yadda da maganan imamai ba, domin a cikin usulul kafi ya buɗe babu zikirin bagi wal Ka ga mu ni na fassara kalman albagi da ma'anar ɗan tawaye ko? Shi kuma sai ya fassara albagi da ma'anar azzalimi. To Malam Tahir ya koma cikin usulul kafi. Ga magana nan da aka kawo daga Abi Abdullahi a faɗin Allah cewa fa man tsurra gaira bagin wala adin qala sai ya ce albagi shine alladhi yakhruju alal imami mutumin da zai wa shugaba ta waye shine wa ne albagi sarki yanzu na riga na ba shi amsa kan wannan matsalar ko dai ya yarda da imami da fassarar da muka yi ko kuma ya karyata imamai ya ɗauki fassararsa ta son zuciya wajen albagi da ma'anan azzalumi don fassararsa ce idan da ma'anan ɗan tawaye ne to abin da suka fassara kenan kuma gashi na faɗi babi da komai a cikin usulul kafi wannan kenan a a cikin maganganunsa sarki zaki ina ganin kamar na ga wancan bidiyon da na ta nema amma bari in koma na kasa gane a lokacin wani suna na saka masa ne bai kamata ba a ce kuma in kasa gane sunan da na saka masa a lokacin bai kamata ba duk da ya yi maganganu masu dama a lokacin akan akwai maganganu da yake cewa zai kawo zai kawo saboda haka in dai mutum yana da ƙuduri a zuciyarsa a na ƙin sayyidina ali kuma ƙi yana ƙinsa ne irin ƙin da maƙiya Allah suke wa mutumin kirki to wannan ba yadda za a yi mutum ya ƙudirce wannan ya zama mutumin kirki kuma da gaske wani ƙiyan wannan munafunci ne amma Allah da ya faɗi cewa za a samu saɓani tsakanin su kuma aka zo aka samu saɓanin shi bai ce ɗaya munafuka ba ce ɗaya mumina ce ku ne kuka yi hukunci ɗaya munafuka ce ɗaya mumina ce hmm. da ta taku fahimtar da ta taku fassara so ban ga wannan abin ba sannan sai maganan da ya faɗa cikin maganganunsa cewa suna bin ahalul baiti ka fahimta sarki na'am suna bin me Ahalul baiti Ahalul baiti na ce wannan biyayya da suke cewa suna bin ahalul baiti wannan magana ce kawai ta abin nan ta abin nan a da'awa kawai sarki ai na mai magana a nan gurin na ce suwa suke sa ɗagaggen wando an ce mahadi idan ya zo zai ɗagaggen wando zai bayyana Eh? amma dai ba ga malam tahir sun fara umarni da a ɗage wando ba dan mahadi da wannan abin zai bayyana bari mu saurari sha'airul husainiya da na masa tambaya jiya akan amine yayi irin zaman makokin da muke yi E, akwai Imam Zainul Abidina yayi kuma insha Allahu zama mai zuwa that is jibi kenan insha Allah zan kawo masa hatta a cikin littafinsu cewa yana sa baƙaƙen tufafi kuma yana yin abinci wa mutane lokacin da aka kashe imam Husaini zan kawo masa insha Allah sannan ya wannan sarki tun da ya ce zai kawo eh, sai mu jira shi ya kawo amma akwai wasu abubuwa da ake yi na farko dai a kamar yadda mutuwan al'imamu Hussein musiba ne sarki zaki. Hmm. Amma don Allah da mutuwar annabi da mutuwan al'imamu Hussein wacce ce tafa zama musiba. Na annabi sallallahu alaihi wasallam. So in ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a rane wannan ranar ba, to kaga ware ranar a mayar da shi ta ibada ya zama dalili, ya zama ibada yana buƙatar dalili. An gane? wannan shine wanda ya kamata mu saurara mu ji abin da yake magana na da'awan san ahlul baiti mu mun yi riko da ahlul baiti irin wannan dattin da ake jona musun tunda Allah ya ce ya tsarkake su ba za mu yadda ba irin abubuwan da ake yi na kwado mun ba za mu yadda ba irin son makiyansu da bin makiyansu mun wuce ba za mu yi ba kai makiyin imam ali ne to shikenan kai makiyin mu ne kana kallo anan makashin imam Hussein sai da aka zo shafin ka aka kare shi makashin imam Hussein wanda Shehu Ahmad Tijani ya la'ance shi ya tsine mai albarka ka fahimta shine wa shine yazid to sai da aka samu wani ya zo a nan ya yi zaman kare su cewa ai ba ma shi ya sa aka yi kisa ba suwaye suka sa a yi kisa a masoya mabiya na imam Husaini ne suka saka kashe imam Husaini <laughs> saboda wasu sun ɗauka cewa za su iya canja mana tarihi kuma ba zai yiwu ba a gani saboda haka sarki zaki wannan shine laifin mu 'yan shi'a mun san wannan ba ba mu sani ba ne karkaji yana ta ce ma siyasa ce siyasa ce yau shi shine nake fassara ma abin da ake nufi da siyasar su ma kuma karkace wai yan ɗariƙan ma da ake gabata su ma karkace wai don wani abu ake su ma don aƙalla ko ba komi yan ɗariƙa suna da intisabi zuwa ga alal baiti yanzu kamar maganin shau Ahmad Tijjani nan da yake ce ba zai APP ta kowa akan tsokar manzan Allah ba wannan din laifi ne ya zai ya faɗa ga? <laughs> a sarki zaki shi ya fifita wani akan tsokar annabi din inda ai nan gurin ya faɗa ya ce sai da na Ali ya fita ko na'am shi ya eh. fifita ko bai fifita ba eh, eh. okay okay okay okay oke oke shi ma da ya ce ah, <laughs> na Ali ya fita wurin shi. To kaga. oke <laughs> ka lura so abu na farko kenan hmm. abu na biyu a <laughs> maganan bin ahalul baiti sarki zaki da suke ta fakewa da shi ana ba da misali yanzu hmm. cewa in dai bin ahalul baiti ne na gaskiya ba bi na ciwacuwa ma hmm. to mu muke bin ahalul baiti bi na haƙi a sana abu na uku ina so mutane su gane asalin kalmar nawasif kalma ce da da aka same ta tsakanin ahalul baiti da wasu mutane wanda suka kafa gaba da sayyidina ali kama daga baya idan suka taso fa sarki suna italaƙin kalmar nan akan duk wani mutum da ke son abubakar da umar da usman sai su ce masa nasibi da ma'anan maƙiyin ahlul baiti hmm. ga wannan malamin ya rubuta littafi annasbu wan nawasi sunan malamin wato Muhsin al-Muallim a littafin su an nazbu wa nawasi wanda Darul Hadi Bayru suka buga wannan littafin a babi na biyar a fasali na uku ta lura a ƙarƙashin unwani annawasibu fil ibadi nasibai a cikin bayi abinda zai baka mamaki dai dinga jero makiya ahlul baiti ya kawo Umar Faruk yana ciki Abubakar Siddiq yana ciki Usmanu dan Affan yana ciki nasibi ne makin ahlul baiti ne Aisha ma ita ma nasiba ce Anas dan Maliku nasibi Hassan bin Sabit nasibi Zubair bin al-Awam nasibi Sa'id bin al-Musayyib nasibi Sa'ad bin Abi Waqqas Talhat bin Ubaidillah al-Imam al-Auza'i al-Imam Maliku Abu Musa al-Ash'ari Urwatu bin Zubair Ibn Hazm Ibn Taymiyyah al-Imam zahabi al-Imam al-Bukhari az-Zuhri abubakar lani da makamantansu ya dinga kawa irin su muhibbuddin al irin su mahmud shukuri alusi duka ya kawo da ya gama ne ya kawo nan kana ganewa sarki a imam bukhari nan da suka ce bi ne makiyin ahlul baiti abinda zai baka mamaki suna cewa wai al imamul bukhari wai bai ruwaito hadisi daga al-imam Ja'far Sadiq ba a'a ya ruwaito amma ba a Bukhari ba a cikin littafinsa al'adabul mufrad ya kawo hadisi guda biyu lamba ta ɗari tara da hamsin da tara da kuma ɗari tara da sittin da biyu ya kawo cikin al'adabul mufrad in ka dawo cikin Bukhari al-Imam al-Bukhari ya buɗe babu manaqibu Quraish babin da ke magana akan darajojin da Qurayshawa suke da shi a dunkule sannan ya zo ya buɗe babu manaqibu Ali bin Abi Talib al-Qurayshi al-Hashimi abil hasan radiyallahu anhu sannan ya ya buɗe babu manaqib jafar bin abi talib al-hashimi radiyallahu anhu Sanan yazo ya buɗe babu manaqib qarabati rasulillahi babin da ke maganan darajojin makusanta annabi sai ya ce wa man qabati wa man qabati fatimata alaiha salam bintin nabi da kuma matsayin na na fatima amincin Allah ya tabbata gare ta yar annabi sannan ya zo ya buɗe babu manaƙib zaid bin hadis maulan nabi wanda qur'ani ya ambata ya buɗe babu manaƙiba al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma ya zo ya buɗe babu fatima fatimata alaiha salam ya zo ya buɗe babu tazwijin nabi khadijata wa fadliha radiyallahu anha sarki yana faɗa maka abinda Imam Bukhari ya ruwaito ingantacce ka kira wani ka mai suna kaman ka ce maulan nabi eh eh me ake nufi da wannan maulan nabi shine ana nufin bararren bawanka wanda da yana ka a matsayin bawa ne hmm. sai ka yanta shi shine in sai a ce to maulan wane oh, eh. bararren bawan wane ka lura ke kalmar yanzu tana zuwa tana dukan eh. bawa kuma kenan a'a ai kalmar maula sarki zaki tana ɗaukan ma'ana ya fi goma a larabci oho to shi yasa muke ce musu waccan ma'anar Hmm. idan da annabi ita yake nufi wallahi ba zai zo ya faɗi abin da zai saka al'umma cikin ruɗu ba hmm. sai dai ya faɗi kalmar da ba za ta ɗauki wata ma'ana ba sai ma'ana guda ɗaya ka lura yanzu da da annabi zai bar duniya ya ce man kuntu khalifatahu duk wanda na kasance ne khalifansa ne fa aliyun khalifatuhu min ba'di ali khalifa na ne bayana dan Allah akwai wanda yace ya sabani a sam yanzu ayar da Allah ya ce inni ja'il inni ja'ilun ya Allah da ya ce wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko na'am ka taba ganin an zo ana sabani malamai sun ce maka a'a ai Allah zai sanya annabi Adamu a matsayin khalifa ko ba haka bane ka taba ganin ana wannan sabani baka taba gani ba ko ba a wannan sabanin a'a ba wannan sabanin hmm. to ba wannan sabanin a yanzu da Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ta taba ganin akwai wata ma'ana da zai cewa mun saka khalifa a doron ƙasa zai ɗauka? to inda annaba haka yake nufi annabi ya fi kowa fasaha gurin magana wallahi ba zai zo ya faɗa kalmar da za a zo a yi ta ruɗani ba sai dai ya faɗa kalmar da kowa zai gane cewa ga abin da manzon Allah yake nufi a abin da yake yana da muhimmancin da ya fi sallah da zakka da azumi da aikin haji hmm. ka lura hmm. so yanzu zan baka misali ne daga cikin misalai kawai yanzu na kawo wannan ne hmm. da zaka ga suna ta da'awan san ahlul baiti bari ka ga irin yadda suke so su mayar da mu da sunan san ahlul baiti da sunan kaunar ahlul baiti Subhanallah. wannan bidiyon na manta ban gyara shi ba ba zai sawu ta nan ba idan an masa gyara ina ganin insha Allah wata rana ma saka shi misali ne daga cikin misalai irin wajen yadda suke yin abubuwansu da sunan san ahlul baiti da sunan ƙaunar ahlul baiti in ka ce ba ka yadda ba su ce Allah ya kashe su kai dinnan tunda baka yarda da wannan ba to kai ma makiyin ahlul baiti ne ka lura Allah ya kashe ka saboda baka eh, eh su ce kai ma kai ma makiyin ahlul baiti ne hmm. haka za su faɗa sai a tafau kai dinnan makiyin ahlul baiti ne so akwai abubuwan da na so in ba da misali da su ɗazu na so da na yi magana akan rikicin da ya faru tsakanin sahabbai yanzu idan aka ce maka al'imamin Husaini ya yi masai na mu'awiya mu baya a za ka yi mamaki ko ba za ka yi ba. Al'imamin Husaini ya yi wa Mu'awiya mu baya. Ya yi masa mu baya. Warai? Al'imamin Husaini ya yi wa Sayyidina mu'awiya mu baya. To tun da ya ce maka Kamalul Haidari yana fitar da natija ne. Abinda shi kuma ni na sani mm, Kamalul Haidari. Husain alaihi da salat. ان الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام استمر على بيعته لمعاويه قادي الامام حسين استمر على بيعته لمعاويه يا يمس مبايع mubaya kuma ya ci مبايع شبي zama إيه؟ وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى دليل لأن الأدلة هذه yace wannan ƙadiyya ce wacce take wada ba ta buƙatar ma ka ce wai sai an kawo dalili wai shin sai na حسين ياي وسيدنا نام أو مبايع أكو بميبا تاريخية واضحة أن الإمام سلام الله عليه تلك البيعة التي بايع بها السلطة الأموية في عهد الإمام الحسن رفع يده عن بيعته نقض تلك البيعة أو لم ينقض تلك البيعة الجواب لم ينقض تلك البيعة هذه kuma da yayi yi bai warware wa sai da na mu'awiya bai'a ba. Hmm. Eh? Na'am. To. التفتوا جيدا يعني الامام الحسن الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام في عهد معاويه كان مبايعا لمن؟ كان مبايعا كما ذكرت المصادر وسنقرا اعزائي وسنقرا لكم لا من مصادر اهل السنه من مصادر من؟ من قد دغ مصادر بعد غنى اهل السنه بعد غنى الشيعه يا تبت شيوا وان متانا سن يوا سيدنا معاويه مبايعه don ya tabbata cewa Muawiya munafiki ne kafiri ne kamar da suke fada ta yaya ya halatta ga ma'asumi bai a ga munafiki kafiri mm ai bai taɓa yiwa ai so sarki zaki na ja lokaci akwai abin da na so in ba da misali akan shi kan maganan bin a halin baitin nan so tun da wannan bai yi ba bari mu tafi kan wani kawai in ba da misali akan shi akwai abubuwa da nake da shi da dama gaskiya so amma bari mu ba da dama mutane masu bugu waya su kira ina so mu saka abu na karshe mu ba su dama su kira dan ban so mu ƙure lokacin da za mu shiga har sai ya kai lokacin wato kiran sallah a ko sallah daga can su a shiga haƙƙinka Allah taimaki sarki zaki tare da kai shi ka lura wato wannan wannan shine wannan wannan wannan shine so uh, bari mu saka ba shi ne so in saka ba amma dai bari mu saka shi ya zamanto shine na ƙarshe ya yi magana kan ƙur'ani duka wayannan zan zo kan shi a darasi na gaba insha Allah daga yau a laraba zuwa gobe alhamis da izinin Allah subhanahu wa ta'ala hatta maganan cewa 'yan shi'a kana iya ganin babban malamin shi'a ya kai matsayi na mujtahidi a hausa bai iya karatun qur'ani wannan da zaka ji daga malaman su kaji malami ya ce maka haddace qur'ani yana da wata kima ne ai bai da wata kima zaka ji wallahi tallahi sarki zaka ji kaga malami ya fito ya ce maka a irin wannan ma'atam din tarurrukan da ake na Husainiyan nan daga karanta Qur'ani gara ka karanta waken al-Imam Husaini yafi duk zaka ji so wanda ya yi maganan ta wancan ya ce sai na ali bai da kima wannan ya zo ya ce qur'ani bai da kima haddace shi ka lura so kuma kaga da ya zo wajen taba magana ai suna kafirta wanda suka ce sun taba halin baiti da ya zo abin da ya sa kadi ya ce Ibn taymiya ce ba za a kafirta wanda suka ce qur'ani kaza kaza ba saboda ya tabbatar zan zo kan wannan matsala akwai malaman malamansu da sun faɗi wannan kuma in an ɗauke su an ɗora su a ma'auni saboda haka wanda ya eh rikici da sayyidina ali kafiri ne arni ne amma wanda ya ce qur'ani yana da matsala to shi yana nan a musuluncinsa babu abin da ya shafi musuluncinsa bari ka ji wannan حذف وإزالة لذكر علي صلوات الله وسلامه عليه بنحوين هناك تحريف للاسم في سورة الليل كاني يجي أكو حرف سونا سيرنا على ذاك أتجمع القرآن برد ذاك الذي فرد أهل البيت يديك سورة الليل بركة إن علينا للهدى باك كسن كرا أبصر كي إن علينا للهدى إيه. to baraka ka ji yadda take a kira'an ahlul baiti wa inna lana lal akhirati wal ula inna aliyan lal huda hakaza kaji wai asalin kira'ar inna aliyan lal huda ne a ah, a ah, ah. okay to inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula sahabbai da suka zo suka yi hasbun suka goge sunan sayyidina ali maimakon inna aliyan lal huda sai suka sa inna alaina lal huda قالوا لا وسي نعم وإن لنا للآخرة والأولى إن عليا للهدى هكذا يقرأه أهل البيت يعني يتي هكذا يقرأه أهل البيت to yana القرآن أهل البيت ahalul baiti da mahadi ya watakila a kira haka <laughs> inda ya shige da shi kogon ya su suka gani ya to bari mu ji to والأولى إن عليا للهدى هكذا يقرأه أهل البيت صحيح نحن للتلاوة نقرأ إن علينا للهدى وهنا تلاحظون كم هو التنافر الكبير بين قراءة حفص وبين قراءة أهل البيت كل المواطن التي فيها ذكرهم قد حرفها حفص في قراءته فلا علاقة لأهل البيت بهذه القراءة علي duk wuraren da aka ambaci sunan ahalul baiti to da hafsu yazo ya harrafa wannan abin to da wannan qur'anin na hafsu dake hannun musulmi ba shi da wani alaka da ahalul baiti kama yaz'um ba'd al-maraj wal kathir min al-maraj عن إمامنا الصادق فيض ابن وقاشنا ذي كارنتور وايا زامو جدا إنادي كرنتور وايا تار ينقل عن الإمام الصادق أنه قرأ إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى هذه وإن له باقى الله با إن عليا شي سينا علي شيني شيرين سنن دنيا دلاهرة ناجري هكا يكي أقراء أهل البيت إن عليا للهدى وان له الاخره والاولى وذلك حيث سئل عن القران فقال الامام يقول فيه الاعاجيب في هذا القران وفيه وكفى الله المؤمنين القتال بعلي علي وفيه ان عليا للهدى وان له الاخره والاولى هذه من المواطن التي حتى في كتب المخالفين في قراءة ابن مسعود في كتب المخالفين وكفى الله المؤمنين القتال بعلي موجود في كتبهم راجعوا كتب الحديث وكفى الله المؤمنين القتال بعلي يقول هكذا كنا نقرأها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة ممن نقل هذه القراءة وموجود في رواياتنا وهذه واحده من هذه الروايات وكفى الله المؤمنين القتال بعلي في سوره الاحزاب ان عليا للهدى هناك حذفت رفعت لكن هنا في سوره الليل بقيت الكلمه وخربوا بناءها ان علينا للهدى بالله عليكم أي القراءتين أقرب للسياق اللغوي العربي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أو إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى kaji yana tambaya wani siyaƙi ne ya fi dacewa da larabci in an kalli kira'o'in inna alaina lil huda ko inna aliyan lil huda wa inna lahu al akhiratu wal ula wanne ne yafi dacewa da larabci mai kyau eh fa huna abathu bit tarkib ka gani yace anan ne suka yi wasa yana nufin wannan suka abasu bit tarkib to wannan surat ash-sharh to baraka da surat ash-sharh alam nashra surat ash-sharh alam nashra yace can ma akwai sunan sai na ali da aka zo da qur'ani aka cire ashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك أغني وأكوي وانا اصول الشير ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك لسيدنا علي سكير na Ali امبتنك. ورفعنا لك ذكرك في قراءة أهل البيت بعلي صهرك هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان هذا مجلد الثامن ألم نشرح لك صدرك يا محمد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك هذه الرواية عن المقداد ابن الأسود الكندي ينقلها السيد هاشم البحراني عن الحافظ رجب البرسي قال فقرأها النبي بهذه القراءة ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عثمان فقرأها النبي وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عثمان ومرت علينا روايات وانتقصها ابن أروى هو عثمان magana ta ƙarshe da zan yi sarki zaki kama da dama mutane su kira akwai wani hassanan musawi da na kawo na ce jikan ma'aiki ne da baƙin rawani ya ce babu wani ƙur'ani da aka harrafa da ya tashi ai ya kawo wani ɗan shi je ya ce gashi nan ya yi bayani a kai hmm. abin da bai gane ba shine a ƙa'ida idan misali yanzu hatta a Adnan Ibrahim da ya kawo hujja da shi a ban samu lokaci bane na yi magana a kansa wanda ya magana a kansa da namun wuya yanzu misali sarki a ƙa'ida yanzu idan ya zo ya kafa min hujja da wani malami da sunan sunna ko da malamin ɗan ɗari ne idan na tashi ina so in goge hujjar malamin sunna zan sake kawowa in ce abin da wane ya faɗa ba daidai ba ne ko ko zan nemo malamin shi'a ne in ce to abin da kai ka masa ga malamin shi'a ya tabbatar da shi a <laughs> ah, eh, kamar misali kana ɗan suna malamin suna za ka kawo a'a eh. baka gane abin da nake nufi ba yanzu ai in ya tashi kawo hujja don ya tabbatar da abin da yake faɗa ai yana kawowa ne daga littattafan sunna da kuma ya kawo reference da malaman sunna kamar yadda eh. ni ma in na tashi ina kawowa ne daga littattafan shi'a sai in yi reference da malaman shi'a in kana malamin sunna eh, eh, mutane malluman shi'a za ka kawo yawa to kaga lokacin da zai kawo wannan bidiyon na wannan malamin ya ce ƙarya ne na'am ba kuma ɗan shi'a zai ɗauko ba ya ce ai ga wani ɗan shi'a ya bayani ya ce ƙarya ne mm. abin da ya kama ni yanzu ai kaga da na ce suna zagin sahabbai ai ba malamin sunna na kawo ba don ya tabbatar da cewa suna yi a malamin shi malamin shi'a malamin a nake kawowa in ce ga wani ya tabbatar kuna yi na'am in ya kawo wani malamin shi a ya ce wani ya ce ƙarya ne ba sa yi to a yanzu ba a yi komai ba ai to da ya eh. tashi da zai ƙaryata bidiyon kamata ya sai ce to bari ya kawo wani malamin sunna da ya tabbatar da wannan mutumin ba ɗan shi'a ba ne gashi gashi gashi ta eh. fahimta amma sai ya je ya ɗauko ɗan shi'a shi zai ƙaryata wa ɗan shi'a to an haka ne a nan gurin duk abin da ka kawo a sunna ni ma ina iya kawo wani ahli sunnan ce to ai abin da wani ya ce wani shi ma ya ce ƙarya ne ba shi kenan ba na'am na'am ko ana iya haka ko ba iya a ana iya yi haka ana iya samu ana iya yi duk abin da ya zo ya kafa hujja da shi da wani malamin sunna a nan gurin ni ma ina iya ɗauko wani malamin sunna in ce gashi nan malamin sunna bana ya ce abin da ya faɗa ƙarya yake hakan zai da zai kore ya kamata ya kawo ne ya ce a'a wane da ka ce kaza kaza to ga wani malamin sunna ya tabbatar da cewa ba ma kaza bane kaza ne ka lura sosai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ka ba da dama mutane su buɗe layi su kira mu ji kuma mai za a ce ni yau To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Za mu fara ɗaukan kira kenan. Eh, ga karatu Malam Musa, Malam Musa ya ba da dama a abin abinda ya faɗa za a iya masa tambayoyi ko da na wancan sati ne. abin da kasan na taɓa faɗa a nan gurin, in dai ka ji na faɗa to ka tambaye ni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Aminu salam sarki zaki. To, kola sunan ka daga yadda na kake kira? Kana da Yusuf Safiyanu daga Taraba, na A a a a a to ka kuma sake dawo to yau yau ka iske Malam Musa. Malam Yusuf. Gaskiya yau na ta da kai kuma na ci cin sa'a irin. Na'am. su da suna sosai kuma gaskiya ban samu damar shigowa ba eh. sai a wannan karan a wannan karan kuma inda na ce maka na farkon kola to malam musa ko zai baka amsa <laughs> malam musa ko zai baka amsa <laughs> gaskiya ina wa shehi fata alkhairi sosai kuma ina ina wa dan uwa barka da zuwa kalla kara faɗa akan wannan kabila shine eh gaskiya malam Musa yana ganin sosai to domin duk wata hujjoji da ake bukata na tabbatar da wayannan zagi ko cin mutunci na sabai misali da ake wannan akwai a wayannan littattafai sai dai kamar yadda shi shi wancan malami Sheikh Tahir yake kawowa shi ba ya yadda akwai rubutun a littafi sai dai ya ce shi ai bis yadda da shi ba eh ko ba haka eh ka kamar yanzu inda malam Musa yake ƙara burge ni kuma nake ƙara jinjina masa shine a adalci menene adalci ka faɗi mutum ya ce abu kaza to ta yaya zaka tabbatar da wannan abu ma'ana ka kawo hujjoji akan wa'annan abubuwan kuma akan aƙida nashi wanda tun kafin ya zo duniya wannan abun akwai su a rubuce misali ko okay kaga wannan adalci kenan na'am to wayannan hadisai da yake kawo tabbas akwai su kuma shi ma ba zai ce babu su ba ya ce ba su yadda ba shin ni tambayar da nake da ita anan shine shin dan Allah menene amfanin a rubuta abu kuma cewar baka yadda ya maka aiki a addini ba kuma sannan a rubuta shi a tabbatarwa duniya na ɗaya kenan hmm. na biyu kuma shawara na har gobe shine a bangaren shi shek Malam Musa yana masa fata alkhairi yana jin ka a watakila a yau ne zai fara jin murya na a wannan karan eh. abin da nake faɗa har kullum shine da littattafan matukar za a ci gaba da yi wa mutane bayani su wallahi azimi ba ranar da zamu zauna lafiya domin an dinga gora kan mu kenan so malam malam yusuf malam eh. yusuf ne ko <laughs> malam yusuf <laughs> eh kaman in na fahimci shine wanda yake bangaren masu aqida cewa qur'ani zalla za a buku eh shi ne so uh, wannan malam yusuf ne sunan ku eh, malam yusuf ne ma uh, ba qur'ani bane yake da matsala ko hadisan ne suke da matsala masu fahimtar qur'anin ne da masu fahimtar hadisan ne suka samu matsala mm. ka san abin da yasa na ce maka haka eh, ka sabon nesa na ce maka haka da Allah waɗanda suka yi da'awabbin ƙur'anin zalla su kuma sun haɗu akan fahimta ɗaya ko sun sassaɓa wanda suka yi da'awan bin ƙur'ani zalla eh. suka ce ba su yadda da hadisai ma shin akwai saɓani tsakanin su ko sun yi ittifaƙi akan fahimta guda ɗaya ba su da saɓani eh, yawa to yanzu ƙur'anin ne ya ja suka saba ko ko su ne ƙur'anin ne ke da matsala ko su ne ke da matsala to masha Allah ya ce anan kaga alƙur'ani baya da matsala yawa to amma ya aka yi suka saba a sai dai abinda mutum aka karantar da shi ko kuma shi ya ce ya karanta ya samu matsala akan wannan karantar da shi aka ko kuma abinda ya karanto amma shi littafin baya da matsala to yanzu in ka fahimci in ka fahimci wannan haka in ka dawo hadisan manzon Allah ba su suke da matsala gurin rarraba kan mutane ba a'a su mutanen su suke da matsala gurin rarraba kansu hmm. to ya ni kuma ka san dalilin da yasa na faɗa haka <laughs> eh. muna yawa dalilin da ya sanya ni kuma na faɗa haka misali hmm. ayoyi na hmm. duniya duk wanda aka jama alkur'ani ya la shakka ya ya mika wuya ya yadda wannan littafin daga Allah yake hmm. in dai musulmi ne shi kuma ya yadda musulunci hmm. Hmm. to shi ne su ne littattafan nan kuma qur'ani da ya zo kuma sai yake nuna mana cewar in bayan alkur'ani shi Allah bai yadda ai addini da kowane littafi ba sai alkur'ani to da kowane littafi shi alkur'ani ina ina zuwa sarki shi okay to <laughs> ina jin kamalan yusuf shek dalili shine <clears throat> akwai dalilai da dama a cikin mm. ni da Allah Malam Malam Yusuf farko yanzu tukunna idan na tambaye ka na ce maka kalban alkitabu a Qur'ani ma'ana nawa take dauka amma abin da nake faɗa Ah, Mala Yusuf, ah, kamar Malam ya yi maka tambaya. Na ce maka kalman alkitabu kaɗai idan ta zo a ƙwar'ani ma'ana nawa take ɗauka. Kalmar alkitabu. Yawwa, alkitabu tana ɗaukar kalma guda ɗaya ne. A ƙwar'ani? A cikin ƙwar'ani guda ɗaya ne? Eh, sai da ko daga siyakul kalami. <laughs> Baka bani amsa ba Malam Yusuf tambayar da na yi maka. Ce maka ne kalman alkitabu a ƙur'ani kaɗai mu ɗauke ta ita kaɗai. Shin eh, ma'ana nawa take bayarwa? Kamar alkitabu ko alkutubi. Alkitabu kawai. siyaqul yadda Allah ya dauko farkon ne shine nace ai baka bani amsa ba ma'ana nawa kawai kalman alkitabu take dauka a qur'ani da siyaqul kalam ne za a fahimci haka ka san dalilin da yasa ne maka wannan tambayar ina sauraron ka ya sheka ka san dalili ina sauraron ka ya sheka saboda ka gane cewa irin yadda ku kuke ma Qur'ani da yadda kuke fahimta shi da yadda kuke fassara shi wallahi ba zai fassara ka ba bambanci kawai da mu da ku yanzu da labarin faɗa barin tambaye ka duk malamin da ka dogara da shi ka yadda da shi a matsayin yana bin Qur'ani zalla Allah yana bayani ko ba a yi ko bai yana bayani ko bai kuma kai mun tambaya kuma tambaya ne ma'ana sosai mm. malami baya da za a ce ya zo musamman ma adda'i mai da'awa a ce ya zo ya ja littafi a ce bai bayani ba <laughs> yawwa to wannan bayanin shi yasa Allah ya faɗi cewar annabi Muhammad ya yi bayanin alkur'ani kamar yadda Allah ya ce bil bayyinati was zubur wa anzalna ilayka zikira sai ce mi litubayyana lin-nasi Allah ce mun saukar maka da wannan littafin litubayyana linnasi dan ka yi wa mutane bayani to me za ka yi musu bayanin nan sai Allah ce manu zila ilaihim abinda aka saukar musu nan shi za ka yi musu bayani to bayanin nan ya danganta manzan Allah idan ya zo zai wazi dole ne zai ja muku aya alkur'ani kuma sannan ya gaya muku ma'anar ta ga yadda take nufi ba shi manzan Allah zai kawo nashi wani abin daban ba ya ce kuma bayan gane Allah kuma ganawa abin da nake cewa ko malam malam malam malam Yusuf yanzu inda zan ce ta fuskar li'irabi kai min li'irabin wa anzalna ilayka dhikra wannan lamun din litu bayyana linnasi ka san mai malamai suke kiranta lamun ta me haka ta me wani wannan wannan ana kiranta da lamun litta'ali lamun ta'ali masha Allah ma din kuma fa litu bayyana linnasi ma siga ce ta me wai siga ce ta me din siga ce ta me ita kuma ma din nan akan iya kiranta da ma ta take take iyakance abubuwa misali iya abin da <laughs> dokar za ka yi za ka yi bayanin ah, ina ganin Malam Yusuf Allah ya saka da alkhairi ma siga ce ta umumi in an kawo ma nan hukunci ga mamme take ɗauka da haka da Allah ya ce litu bayyana linnasi dan kaiwa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda duk aka saukar musu da ya faɗe shi ma din anan ya faɗa maka mai ma ɗin a wani gurin ya ce maka wa anzalallahu ilaikal kitabu wal hikmata ya saukan maka da alkitabu da hikma wa allama kamalan takunta alam wa kana fadlullahi alika alima waccan ma din ita ce wa anzalallahu alayka kitabu wal hikma so da nake so in ce sarki daga ƙarshe shi dan uwa hmm. malam Yusuf yayi kokari amma ina ta rantse maka da Allah malam Yusuf ba yadda za a yi addini da Qur'ani tsurarsa kaɗai ba tare da komawa zuwa ga karanta wa manzon Allah ba akwai tambayar da in ne maka yanzu in ka ce min kana da amsa ni kuma dillan da ka zo ka iya bani amsa ko duk wani malami da kake da shi in ya bada amsa ka zo ni kuma zan ba aqidar ka ka san kowace amsa ce kamar kamar me da me yawwa ai ba ba kakka dauka ko abu ne mai wahala ka san asali a qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya hana aski sai a munasabobi guda biyu ya hana aski ya ce kada aski sai a munasaba guda biyu haka kana so in karanto maka gurin a qur'ani ina sauraron ka shi yawa idan ka tafi siyaƙin aikin hajji da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi sai ya ce fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ba haka ya ce ba fa in uhsirtum famastaysara min al hadi sai ya ce wala tahliqu ru'usakum kada ku aske gashin kanku hatta ya buluga al hadi mahilla har sai hadaya ya kai inda yake ka ji guri na ɗaya a ƙur'ani guri na biyu idan ka dawo cikin suratul fati Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo yake faɗa a ƙarshe-ƙarshen suratul fati ɗin. Allah maɗaukakin sarki yake cewa لقد صدق الله رسوله الرؤيا harama." لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ru'usakum wa muqassirin kaga. ko dai takasiri ko tahaliki shafi wa duka ko takaita gashin sai ce la takafun fa alima malim ta alamu fa ja'ala min duni zalika fatahan ba." yanzu a waannan munasabantan ya ce kada ku sai hadaya ta kai kaza sannan ya ce za su shiga suna masu yin aski idan ba wayannan munasabobin ba sanda za a shiga insha Allahu la tadkhulun al-masjid al-haram eh, insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum za ku shiga kuna masu aminci kuna aski gashin kanku akwai wata munasaba a Qur'ani da Allah ya ce yi aski Mm. aski aski gashin kai ai Allah ya ce kada ku yi aski har sai hadaya ta kai inda za ta kai sannan ya ce za su shiga garin latadkhulun al-masjid al-harama insha Allah na muhalliqina ru'usakum a wa'annan munasabobin ne kadai Allah ya ambaci aski yanzu kana yin aski ba tare da wa'annan munasabar ko ba ka yi sosai ma kuwa ina ka samu dalilin yin aski to masha Allah ya shi kai magana cewar Allah ya na farko a cikin sannan kuma da suratul fatahi duka sun yi bayanin aski to wannan Allah ya yi mana bayani akan na muna jin ka bismillah yawwa Allah ya wannan askin guda biyu da Allah ya magana su saboda wani dalili ne yasa ya ambace su a'a ai cewa wala ta haliku kada ku yi aski ru'usa kuma hatta ya bulga alhadi mahilla har sai idan dabbar hadaya ta kai gurin Allah ya ga kai yau kada ai aski ko eh, yanzu kai eh, in kai aski yanzu me dalilin ka na yin aski a cikin suratul mudassir Allah ce ya ayyuhal mudassir kun fa anzir wa rabbika fakabir sai Allah ce baka fada sai ce warrujiza bahajir warjizan nan ta hada da duk wani abin da zai sanya da ta aski kan nan ka aiki wanka tana adadati ta gabata <laughs> za ta ta ka ka eh, yanzu ya za ka yi da fajita da burjiji samin al'ausani ku nisanci datti daga cikin gumaka sannan ita kanta kalmar 'rijis' din a ƙur'ani ma'ana nawa take zuwa da shi malam yusuf da za ka fassara kalmar rijis da ma'anan datti na gashin kai shi To yanzu ka ga sarki yanzu babban iskalin da ake samu yanzu hmm. da su da malamansu suna da damar su yi bayanin Qur'ani. Mutum ya zauna yana tafsirin Qur'ani a ɗauka da kaset shi annabi a lokacin wasa'ilin da kaga an ilimin ya zo zuwa gare mu sune hanyar da ake rikodin ɗin karatun. Shi kuma yanzu da kyamara za a sa mai yi yi bayani a ɗauka a kasa shi yana da daman ya nashi bayanin amma annabin da Allah ya turo da Qur'ani shi ba shi da daman yi wa mutane bayani kaga ai bai yi wa ai so kaga maganan ka fassara a wancan wa rijiza hajar da ma'anan cewa ya kunshi ba wannan rijis din ake magana ba ana nufin da aka kawo wasu ya baka fatahir ina zuwa ai hakuri malamin Yusuf wasu ya baka fatahir ka tsarkake tufafinka asali kalman siyab malamai sun ce a gurin abin da ake nufi da zuciya ne dan a yanayin manzon Allah ba yadda za a yi cewa annabi yana zama da dattin da har Allah yana buƙatar annabi ya tsarkake jikin shi sarki zai yi ah, sannan dama zuciyar ba matsala take da shi ba an yi magana da annabin ne amma ana nufin wanda zai karantar da su annabin sannan wa rijista fahajir magana ake tsaya ka ji hakuri da Allah gumaka da ake bauta musu a makka a lokacin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙaurace musu da shi da mutanensu kada wanda ya alaka da su dan ga aya cikin suratul hajj ta ce fajtani burrijisa min al-awsani wajtani bu az zur kaga ba za ka zo ka fassara wannan ayin da maganan cewa rijisa fa adirci ne ma'anan wato aski ba <laughs> to kaga wannan ɗaya kenan daga ciki daga cikin al'amuran Allah ya samu dace wannan dai kawai sarki misali ne so abinda ni na sani na malam Yusuf a ce abinda na sani malam Yusuf hatta waɗanda suke da'awar bin Ƙur'ani, zalla kenan suna da saɓani tsakaninsu ka sani hatta ta adadin rako'o'in sallah abinda waɗannan suka yadda da shi ba shi waɗannan suka yadda da shi ba so da a ce ƙur'anin riƙe shi shi kaɗai shi zai sa kai ya haɗu ba za a rarrabu ma ya kamata a samu samfur daga wajen wanda suka ce sun yi da'awabbin ƙur'anin zalla Su in ku an samu saɓani tsakani to wannan yana nuna cewa ba ƙur'anin ne yake da matsala masu fahimtar ƙur'anin ne suka samu matsala sarki so haka matsalar ba za a jingina wa hadisan manzon Allah matsalar ba a'a sai dai a jingina mu wanda suka fahimci hadisan su suka samu matsala ba hadisan ba sannan magana ta ƙarshe sarki zaki idan ana samun abu jabu ba shi ke nuna cewa ba kuma ba za a samu a ba za a yi abu mara kyau ba yanzu ka san a nan gurin a wasu munasabobi mun taɓa saka wani ƙur'ani da wani ɗan misira ya shi ma ya ƙirƙira ya ce ya yi nashi ƙur'anin sarki an yi haka ko ba haka ba An yi haka. An haka ko? Na'am. So yanzu tunda an yi haka a nan gurin, kaga ba za mu ce tunda wani ya ƙirƙiri Ƙur'ani ba, shikenan Ƙur'anin Allah ya samu matsala a'a. Kamar yadda ka sani yanzu sarki akwai kuɗi jabu, akwai mai kyau. Dan ana samun kuɗi jabu sai mu ce to yanzu gaba ɗaya a daina amfani da kuɗi a duniya, ko ko dole a samar da ƙa'idar da za a gane kuɗi mai kyau da jabu. Eh sarki zaki. Na'am shayi, na'am. Na ce yanzu ana samun kuɗi fake, fake money. Jabu, na'am. Yanzu in ka je gurin masu canji za ka ga ai su da yake harkar su ce sun sani. Da an zo musu da kuɗi akwai inda da an ɗora shi zai nuna jabu ne. Suna gaskiya ne, suna gaskiya ne. To yanzu dan ana samun kuɗi jabu sai mu ce gabaki ɗaya. Kuɗi bai da kyau? kuɗi gibe da kyau gaba ɗaya a daina amfani da kuɗi a duniya ko ko dole a samo wa da mutane ka'idar da za su gane kuɗi mai kyau da mara kyau. sai da samu ka'idan da za a gane kuɗi. In kuɗi bai yi wa haka, ya za a yi kuma a zo a yi hadisan annabi ɗiba karan mahaukaciya haka. A ce dan an samu hadisi an jingina wanda bai inganta ba, a ce har wanda ma ya tabbata to duk a yi watsi da su ai bai waye. Eh, Malam Yusuf bari mu ƙara maka minti ɗaya jama'a mu doki jama'a kamar biyu sai mu tashi a kuri lokaci ya kararo minti ɗaya. To Malam Yusuf tambaye ka da kai in ka gama zan baka amsa cewa menene fa'idar wanda ya rubuta littafi sannan bai yadda da shi ko bai yadda addini da shi ba zan baka amsa da izinin Allah ah, gaba biyu nake da magana da ita anan to yanayin lokaci ana jina mu je muna jin ka yawwa gaban na farko kamar yadda shek ya ce a ah, dalilin sabanin abu idan da sabani ne yake sawa a wannan to mabiya alkur'ani ma akwai sabani a cikinsu wannan lashika bana cewa da kai a wannan wannan kuma abu ne wanda duniya ta sani to amma abin da nake so na haskawa ya shek a wannan bangaren shine sabani tun zamanin manzon Allah akan samu misali <clears throat> a tsakanin waɗanda suka rayu da shi idan muka duba suratu tauba akwai waɗanda musamman a zamanin manzon Allah ne fa suka je suka ware wani masallaci na musamman tafariki tsakanin masu imanin saboda mi saboda cutarwa har ma Allah ya ce wa manzan Allah la kun fihi abada karka ita ka tsaya a wannan masallacin kaga wannan sabani ne ko kuma in ce tafariki ne tun zamanin manzan Allah akwai wannan kuma ba shine nuna cewar alqur'anin ne yake da matsala ba a wannan bangaren kenan na ɗaya kenan a maganar sabanin tsakanin masu imani na biyu ah, abin da nake son ne magana da shi tun farko shi kansa littafin ai abinda Allah ya yi maganar haramun ne a rubuta shi da sunan addini to kuma wani littafi ne zama haramun a rubuta wani littafi ne zama haramun a rubuta masha Allah littafi idan har ya wuce alqur'ani wanda Allah ya ce a yi addini da shi na alqur'ani ka malai zu mun gode mun gode a ah! to masha Allah A'a ina zuwa sarki zaki. Eh, eh, ba shi tukunna ya gama magana shi ina jin shi. To. Mm. sun tabbatar da cewar ba wani littafi kuma da za a yi addini da shi bayan To mun gode bar malai baka amsa mun gode. <laughs> Ya tabbata Allah ya ce kar a rubuta wani littafi da sunan addini ko kuma kar a ibada da wani littafi da sunan addini to idan har aka rubuta nan fa dole a samu matsalolin nan. Saboda mi Mala Yusuf mun gode haka jama'a jama'a kamu kamu kilo ka bar malai baka amsa tunda hadisi duka haramun ne bar malai ba da amsa wannan kaji sarki zaki waccan ayar da ya kawo cikin suratul tauba kaga mun haka lokaci sosai eh ma mun gode a mun gode ayar da ayar da ya kawo cikin suratul tauba bai kawo farkon ta ba eh domin ita farkon ayar Allah madaukakin sarki abin da ya fara da shi tun farko cewa dama wallazina takazu masjidan diraran wanda suka riƙi masallaci saboda cutarwa wa da kuma kafirci dama ka duba ka gani ba wata fariƙan bainal mu'minina da kuma rabawa tsakanin masu imani so su waɗanda kake magana dama asali ba wai rigima ba ce ta tsakanin musulmi da musulmi a'a rigima ce tsakanin musulunci da kishiyar musulunci Allah ya ce wallazina takazu masjidan diraran wa kufran kaga wata fariqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl gurin ya zama gurin tattali wajen yakar Allah da manzon Allah ne sai yace wala halifunna kuma za su rantse maka da Allah za su ce in aradana illa husna ba komai yasa maka wannan ba sai dan manufa mai kyau Allah yace wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke annabi yana dawowa daga tabuka suka gina masallacin nan suka ce annabi ya zo ya buɗe masallacin da kanshi yana kan hanya hmm. Allah ya masa wahayi yace la taqum fihi abadan har abada kakka je wannan masallacin ka tsaya la masjidun ussisa ala taqwa kaga yanzu malam Yusuf inda zan tambaye ka duka ina wannan a ina ne ba za ka iya bani amsa ba amma yanzu kaga ta fuskar hadisi sarki zaki wannan masallacin da suka gina an san ina suka gina shi wannan masallacin kuma da annabi ya ce Allah ya ce masa la taqum fihi abadan kakka je ka tsaya a ciki ko ga masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah foundation ɗinsa kaga ni yanzu na san wani masallaci ne hmm. amma ma da yusu bai sani ba min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun a cikin masallacin akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin sai Allah ya ce afaman assasa bunyanahu yanzu wanda ya ɗora harsashin ginin sa ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin shi yasa Allah sai ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta qulubuhum wallahu alimun hakim da haka maganar da kai kake yi malam Yusuf asali magana ce ta musulunci da kishiyar musulunci shi yasa kullum muke faɗa cewa wa'ancan munafikan asali ko imani ma ba su yi ba sarki ballantana a kira su sahabbai na'am kaji na farko to kaga wannan kenan sai dai Allahumma idan kana nufin to yanzu sabanin da aka samu cikin hukuma to yanzu fa akwai munafukai wanda suke da awabbin Qur'ani zalla din in ma dai zaman toto ku ne mu'minin ɗaya bangaren kuma ko da suna da masallatai suna tafsiri a cikin in Qur'ani zallan to su ma walladina takazu masjidan dararan ne a hmm. cikin ku an samu wata fariqan bainal mu'mini wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu sai dai haka kake nufi amma ba ka kake nufi ba to kaga wannan daban sannan maganar da ya faɗa sarki zaki yake cewa menene fa'idar wanda ya rubuta littafi ya yadda da shi bai yadda da shi ba kuma ya ƙi yin addini da shi a ina ganin ka bari in malam tahir ya zo ka mai tambaya tunda shi ne dan uwanku haka ka faɗa ka ce dan uwanku ne jiya in ka zo ka mai tambaya amma abinda mu muka rubuta muka yadda da shi ya tabbata daga gurin annabi kuma muna yin addini da shi muna bauta ma Allah da shi in ya zo ka mai wannan tambayar A sarki akwai dalilin da yasa kaji ina ta tambaye shi wasu abubuwa. Na maganan cewa menene kaza menene kaza menene mm. kaza. Mm. Yanzu shi yasa duk mutumin da ya je ya hau alkur'ani ya dinga fassara shi ba tare da sanin ka'ida fassara shi ba wallahi sai ya samu matsala. Asalin ita kalmar rijis sarki idan ta zo a ƙur'ani to galibi tana nufin azaba ne in ba guraren da ba su da yawa ba. kaga mm. da yace fa baddalal ladina balamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala bala balamu sai ce rijizan min as-sama'i bima kanu yafsukun nan kaga azaba Allah ke nufi sannan yace walamma waqa'a alaihim ar-rijizu qalu ya musa da ulana rabbaka bima ahida inda la in kashafta anna ar-rijiza lanu'minanna laka wa lanuslinna ma'aka bani isra'il kaga nan rijiz azaba Allah ke nufi sai ce falamma kashafna anhum ar-rijza ila adnihim kusur idahum yanqusun azaba ake nufi hmm. irin waccan ayat ta suratul baqara ya faɗi kwatankwacinta a suratul araf sannan ya zo rijis da ma'anan datti cewa idhi kuma an-nu'asa amanatan minhu nazzil alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum yuthabbita bihi aqdam sannan a cikin suratul ankabut ya ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqun sannan a suratul sab'i ya ce wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adhabun min rijzin alim sannan ya ce hadha huda wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum adhabun min rijzin alim sai ya ce war rijza fahajur to kaga nan gurare guda biyu ne ta ɗauki kalman datti wance wancan kalmar na suratul anfal shine datti amma wannan rijis din yana nufin gumaka Allah subhanahu wata'ala yake nufi saboda kalmar rijis da zayyun da kuma kalmar rijis kusan duka yana baka irin wannan wato ma'anan sarki a cikin ainihin wato alqur'ani wannan shi zai baka ainihin wato kusan irin waɗannan ma'anonin a cikin alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace mu ɗauki na gaba Masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Malam Ubaidullah Abuzu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki barka da kokari. Barka kare Malam Ubaidullah. To Allah ya saka mu da alkhairi. Tare da kai. Shi malamin mu Sheikh Malam Musa Yesu Asir Sunna. Yana jin kai na amsa. Ina amsawa dan uwa. Ina amsawa. To Malam Musa da Allah tambaya da zan yi da Allah ta farko. malam Musa shin a addini mm. ya aikin da Allah ya sai mu yi shi zai biya mu in mun yi koko har aikin da Allah bai sai mu yi ba in mun yi zai biya mu to ka san abin da abin da yasa ne wannan tambayar me yasa malam mun taɓa yin magana da malam tahir kan tsinuwa nan har ya zo ya hida abin da ba shi na faɗa ba cewa tsinuwa Allah yana yi kuma duk wanda Allah ya tsine ma ya cancanta a ne mashi ne shin ina ne Allah ya ce dan ya ne ma abu kaza kuma bai ne mai sai ya ce akwai lada kuma dan Allah ya kai ma ya halatta kai har ya ce na ce wai ina aka ce ai koyi da Allah da annabi ni ba haka na ce mai ba shi yasa ne wannan tambayar nake cewa to a ganin kina a addini ni zan ga dama cewa duk abin da na ga ya dace in faɗa in faɗa ko da Allah bai ce in faɗa ba kuma in ce lada zan samu kanshi to tambayan ka na farko kenan to yawa kawai ita ya ta kawo ni saboda abin da ke da kwai in malam ya magana kan wannan za ta warware magana da malam ta yi kuma sarki zaki magana da muka yi da shi wannan malamin da ya ce mun yi a wani shafi ba shafin ka ba Allah ya zai dauko magana zan turo ma ita ka ji abin da ya ce ina ce shi na ce Allah saka muku da alheri Allah saka tashi lafiya masha Allah to mun gode mun gode to bismillah shek sarki zaki na'am akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya fara tsirewa a doron ƙasa ga baki ɗaya shine iblis Hmm. Iblis shedan. Sanda ya ce wa annabi Adamu sujjada ya ce ba zai ba Allah ya ka je na tsine maka albarka. To in dai ba a Ƙur'ani ka karanta ba a matsayin maganan Allah. Hmm. Babu inda aka ce ka zauna kai wuridin tsinewa shedan Allah zai baka lada. Na'am. idan kuma akwai wannan gurin da wani ya ce in ka zauna kai kai wuridin tsinuwa ga shaidan saboda ya ƙi Allah biyayya kuma Allah ya fito da shi daga aljanna da Allah ina buƙatar cikin su wanda yake da wannan hadisin ya kawo sannan akwai al'ummomi da Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka hmm. misali idan muka ɗauki a suratul a'raf Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ainihin wato a labarin ko suratu hud ko ya ba mu labarin a adawa lokacin da ya hallaka su sai ce wa tilka adu jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa tab'u amra kulli jabbarin ani sai ya ce wa utbi fi hadhihi dunya la'anatan ya ka biyo musu da tsinuwa a wannan duniya wa yawmal qiyamati a sannan ranar alkiyama hmm. sai ce ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qawmihi Allah sarki a ina ne dan Allah ya tsine ma'adawa ya ce ka zauna kuma kai wuridin tsine ma'adawa lada zai baka in dai ba a ƙur'ani ka karanta shi ba haka a matsayin maganan Allah sannan in ka dawo maganan fir'auna da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ta wala qad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattahu amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rashad sai Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar bi'sa al-wurd al-mawrud sai yace wa utbi'u fi hadhihi la'anatan wa yawm al-qiyamati bi'sa ar-rabb al Allah sarki a ina ne annabi yace ka zauna kai ta tsine ma fir'auna Allah zai baka lada <laughs> eh am sannan ka tafi a cikin suratul sai haka Allah ya maganan shi ya ce wa wa atba'ana fi hadhihi dunya la'ana wa yawm al-qiyamati hum min in akwai inda tsine ma wa'annan ya zama ibada to a kawo idan tsine ma wa'annan bai zama ibada ba ta yaya za a yi a ce wai tsinewa habbai wai shi zai zama ibada Don Allah ba, don Allah ba. ta yaya mm-hmm. in akwai inda tsine musu wa'annan wanda ba wanda ke shakka akan kan kafircinsu. saboda haka da Allah ya gama ce mun biyo musu bayan halaka su sai ga la'ana ta biyo ba amma ina ne in ba a ƙur'ani ka karanta ba aka ce ka zauna kai wuridin tsine ma adawa da samudawa da shedan in kai Allah madaukakin sarki lada zai baka a ina ne <laughs> saboda haka maganan ba mamaki ya kawo irin wa'annan ayoyin innal ladina kafaru wanda suka mutu suna kafarai suka kafarta wa matuhum kuffarun ulaika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'in kaga ai ana maganan kafarai ne to sai dai in kana maganan cewa ya halatta wato a ka ci gaba da tsiniwa gare su a matsayin abin nan ba mamaki watakila ya kafa hujja da maganan Sheikhul Islam bin Taimiyya da na kawo cewa ya ce Allah ya wulakanta wanda ya kashe al-Imam Hussein ko kaza ko kaza ko min tsiniwa. akwai bambanci sarki munasaba ta zo ta abu ka yi bayani akan abu ka wuce da kamar yadda shi addini sai kuma yan shi'a sun mayar da tsiniwa addinin su ne ai hmm. ba wani nan yana ya zo ya faɗa maka ba cewa ma ga hadishi ya tabbata a cikin littafin su kamar ya tsinuwar daidai yake da wanda ya yakin badar tare da manzan Allah? An yi haka ko ba haka ba? An yi haka, an taɓa yin haka. An yi haka. Allah ya sa mu dace. Amin, amin, amin, amin. To, shayi lokacin sallah ka sha ai mana addu'a kenan. A to rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Insha Allah zan yi kokari yanzu in dinga takaita karatun kar ya wuce awa biyu dan kada mu dinga shiga lokacin sallar ka ana rabbika rabbil izzati amma yanzu kun wa salamun alamin mursalin alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah ya saka alheri Allah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a in Allah ya yarda gobe ranan alhamis ah, hudu da watan august muna ta 2022 eh, muna tare da shak malam dahir umar suleiman bauchi wanda zai yi wa malam musa yusuf da suna raddi a mai take allura ta tono garma cewa su 'yan shi'a ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi kuma haramun ne wanda imam ali ya haramta shi sa haramun ne su ba su zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam Musa ya dage cewa ɗan shi'a duk ɗan shi'a yana zagin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sabon annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh